يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصيه جهنم وساءت مصيرا إن يغفر أن يسرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يسلم بالله فقد ضل لم بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأقدة من لساني يفقه قولي بارك يا السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan yammaci na alhamis tara ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da hudu bayan jira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da sha takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha uku miladiya a mu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari da biyu cikin wannan sura mai albarka suratul nisa yau za mu tashi farkon aya ta ɗari da uku fadin Allah madaukakin sarki fa iza qadaytum as-salata fadhkurullaha qiyaman وقعودا وعلى جنوبكم بسم الله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وبنجي يتي فإذا قضيتم الصلاة idan kuka idar da sallah kuka cika ta kuka yi ta kamar yadda aka umarce ku fadhkurullaha qiyaman to ku ambaci Allah a halin kuna tsaye wa qu'udan da kuma a halin kuna zaune wa ala junubikum da kuma a halin kuna kwance kalmar fa idza qadaytum ana nufin in muka cika sallah in muka yi ta kamar yadda Allah yake kowace sallah da yadda Allah madaukakin sarki ya ce a yi ta ta fuskar lokaci da adadin rakawo'i da kuma yanayi sallar asuba lokacin ta sananne ne zahar la'asar magriba haka ma isha sannan adadin raka'o'in kowace sananne ne sannan adadin karatu cikin kowace sananne ne to haka nan sallar zaman gida da sallar tafiya da sallar zaman lafiya da kuma sallar tsoro kowace daga cikin salloli in muka yi ta kamar yadda aka ce to abin kuma da zai biyo baya shine zikirin ubangiji da aka kalmar qadaitum ana nufin kuka cika sallah kuka yi ta kamar yadda aka ce in ta zaman gida ce ku yi ta irin ta zaman gida in ta tafiya ce ku yi ta irin ta tafiya in ta zaman lafiya ce ku yi ta irin ta zaman lafiya haka nan ma in ta tsoro ku yi ta irin ta tsoro dan haka kalmar a anan malamai suka ce bi ma'ana atmamtum daman alqaba'u bisa ga larabcin alqur'ani yana zuwa da ma'anar al-itmamu fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra qadaytum manasikakum ay atmamtum manasikakum fa idza qudiyat salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah واذكروا الله كثيرا لعلكم qudiyat as-salat bi ma'ana utimmat as-salat da aka fai za ka baitum in kuka cika sallah kuka yi ta kamar yadda aka ce Sosai sai zikiri malamai suka ce wannan yana nuna shi ma mahimmancin zikiri bayan an idar da sallah ba da zarar an idar da sallah kuma ka ja baki ka shiru ba lallai ana so kai zikiri sai dai zikirin nan ba a lazumta maka dole sai ka zauna a inda kai sallah ba za ka iya canza waje za ka iya tashi ka fita daga masallaci za ka iya kwanciya a duk yanayin da kai zikirin nan Allah ya karba فاذكر الله wa وقعودا وعلى ala kuma wannan yake nuna mahimmancin zikirin domin ba manta ba muna magana ne akan sallar tsoro amma duk da haka kuma an ce ai zikiri bayan ta dan shi ma zikirin yana da matukar mahimmanci shi yasa abin da annabi yake fara yi bayan ya ce assalamu alaikum sai ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah malamai suka ce me hikimar an gama aikin ibada kuma a biyo da istighfari da kamata ya istighfari ai ya biyo sako ka yi laifi sai kuma ka ce astaghfirullah amma ka gama ibada kuma da'a kuma ka ce astaghfirullah suka ce saboda sallah yadda Allah madaukakin sarki ya ce a yi ta tun daga farkon ta zuwa karshen ta tare da nutsuwa da tara hankali ba za ka samu dan adam da zai iya cika shi ɗari bisa ɗari ba dole kana cikin sallah shedan zai binciki zuciyarka sai ka tafi zancen wani abu kana cikin sallah zuciyarka ta koma ofis kana sallah zuciyarka ta tafi kasuwa kuma ba haka Allah yake so ba so yake kai sallah kana tara zuciyarka da hankalinka da tunaninka a cikin sallarka wannan ita ce hikima ta annabi irin dan waɗannan kurakurai da irin waɗannan cikas da aka samu cikin sallah kana idarwa sai ka ce to Allah ya fe mun Allah ya fe mun Allah ya fe mun to kaga sallar ka sai ta zama cikakkiya sai ta zama karbabbiya sai ta zama complete to sannan sai kuma abin da zai biyo na sauran zikiri اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد da ka fankurullah bayan kun idan da sallah ku yi zikirin ubangiji qiyaman ko bayan kun tashi tsaye wa qu'udan ko kuna zaune wa ala junubikum ko kun gida ko kun kwanta to wannan yake nuna cewa zikirin Allah ana so ya lazumci mutum a kowane yanayi ko dai halin tsayuwa ko halin kwanciya ko halin zama malamai suka ce abin da ake so ko da yaushe ka zama cikin zikirin Allah sawa'an bayan sallah ne ko ma ba bayan sallah ba wani mutum ya zo ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inna shara'i al islam qad kafurat alayya fa akhbirni bi shay'in atasabbatu bihi fa qala la yazalu lisanuka rataban min dhikrillah wani mutum ya zo ya ce ya ma'aikin Allah ni fa ce ce ku san musulunci ya min yawa yau a ce kai kaza gobe a ce kar kai kaza jibi a ce kai kaza ni na rude abin yayyawa me za ta gaya min wanda zai taimaka min cikin sauki in iya kiyayewa cikin sauki Allah madaukakin sarki ya amsa mun cikin sauki ubangiji madaukakin sarki inna mutu ya sani aljanna sai annabi ya ce la yazalu lisanuka rataban min zikrillah kada ka yadda ka bari harshen ka ya bushe face kana yawan ambatan Allah duk motsi ya ambatan Allah astaghfirullah subhanallah la haula wala quwwata illa billah zikirin zama zikirin tashi zikirin kwanciya to wannan shi zai taimaka maka al'amura sai su maka sauki Don haka ubangiji su subhanahu ta'ala yana so ya ɗabi'antar da bayinsa ne ga ambatansa a kowane lokaci su rinka ambatansa fadhkuruni azkurkum kuruni wala takfurun ku yawan ambatona ku yawan tunawa da ni ni ma sai yawan ambatan ku sai yawan tunawa da ku ku gode mun kada ku kafurce mu imamul kurtubi qurtubi yake cewa babu wani hali da dan adam zai kasance face ɗayan ukun nan idan mutum baka same shi a tsaye ba to yana zaune idan baka same shi a tsaye ba baka same shi a zaune ba to yana kwance ba yadda za a yi dan adam ya ce baya tsaye baya zaune kuma baya kwance to yaya yake babu dole ne dan adam in baya tsaye yana zaune in baya zaune baya tsaye yana kwance in baya zaune baya kwance to yana tsaye in baya tsaye baya kwance to yana zaune da aka yake abin da ake so a kowane lokaci ka ambaci Allah shi yasa Allah madaukakin sarki ce wannan sifa ce ta masu hankali wanda suka gano sirrin Allah to ba sa rabuwa da ambatan Allah a kowane yanayi suka samu kansu sawa'an a tsaye a zaune ko a kwance inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ubangiji ya ce hakika cikin halittar sama da caccanjawar dare da wuni akwai abin lura amma fa sai ga masu hankali su waye masu hankali sai Allah waɗanda suke ambatan Allah a tsaye suke ambatan Allah a zaune suke ambatan Allah a kwance da ka cikar hankalinka shine ya zama kana ambatan ubangijinka a kowane hali nana Aisha ta ce an tambaye ta dangane da halin annabi yaya yake zikiri wani lokaci ne yake yi wani lokaci ne baya yi sai ta ce kana yazkurullaha ala kulli ahyani manzo Allah kowane yanayi yake ciki zikirin Allah yake yi in za ka zauna ga addu'ar zama a'udhu bi kalimatin lahi tamma min sharri ma khalaqa zikirin Allah ne in za ka tashi ga addu'ar tashi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka in za ka kwanta ga zikirin kwanciya bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfauha fa in amsaktaha faghfir laha fa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadaka salihin za ka shiga ban daki bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal qaba'ith za ka fito gufranaka za ka shiga masallaci bismillah was salatu was salamu ala rasulillah allahumma ighfir ta wa ftah li rahmatika ذاك فتا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أقمني من الشيطان ka kowane lokaci ka zama cikin zikirin Allah wannan shine dan adam wannan shine cikar hankali wannan shine zaman lafiya a rayuwarka sai Allah ya sa maka nutsuwa domin allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi tatma'innu qulub sai Allah ya yaye maka dukkan kuncin rayuwa sai ya baka lafiyar jiki sai ya sa maka albarka a cikin lokutanka da ubangiji ya ce fa'iza idza qadaytum as-salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza tuma'anantum idan kuka samu nutsuwa kuka samu kwanciyar hankali kuka fita daga cikin halin tsoro da fargaba fa aqimus to kuyi sallah cikakkiya kamar yadda ake yin ta da rakawoyin guda hudu da kallon alƙibla, da ruku'u da sujada da tahiya da zaman tahiya domin in a halin tsoro ne hakan ba zai yi ba to amma a halin aminci da kwanciyar hankali hakan mai yiwuwa ne dan haka in an samu halin kwanciyar hankali da aminci to ai sallah kamar yadda take dan haka an sauƙaƙa muku ne duba zuwa ga yanayin da kuka samu kanku a ciki na tsoro shi yasa aka ce ba laifi su yi kaza ku yi kaza aka rarrage muku wasu abubuwa kama da zarar waɗannan uzurruka sun kauce na firgici da tsoro da fargaba to sai a dawo kuma ya sallah kamar yadda take malamai suka ce daidai da fadin Allah madaukakin sarki fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamuna cikin suratul baqara fa idza amintum in kuka samu aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali fadhkurullaha to ku zo ku yi sallah shine zikirin Allah din ana kama allamakum irin yadda ya koyar da ku ake yin ta a halin zaman lafiya da kwanciyar hankali malam ta kunu ta alamun alhalin ada ba ku san yadda ake yi ba da haka shine fa idza kuma idza kuma fa aqimus to wannan sai nuna cewa at-tumanina nutsuwa rukuni ce daga cikin rukunin sallah domin Allah ya ce in an nutsu ayi sallah kenan nutsuwar rukuni ce daga cikin rukunin sallah inda mutum zai yi sallah baya nutsuwa to ko shakka babu ya karya rukuni daga cikin rukunin sallah ba dole bane ba sallar ta karbu in dai fa a halin nutsuwan ne in dai babu wata barazana in dai babu wata fargaba shine kadai ya furgita kansa ya tafi da hankalinsa da tunaninsa zuwa wani waje can alhalin kuma yana cikin sallah to ba dole bane sallar ta karku shi yasa annabi yake mafi sata barayi a duniya shine barawan da yake sata a sallah Sabai suka ce yaya ake sata a sallah yace ba a cika ruku, ba a cika sujud shine sata a sallah yayi ruku, kamar an masa takunkuli zumbur ya dago ya zauna kamar an tunkule shi da kara zumbir ya miƙe da aka yake wannan shi ne barawon da ya fi kowane barawo sata kowace sata tana da muni amma satar da ta fi muni satar da kake wa ubangiji satar da kake yi a yayin sallah ba ka tsayawa ka cika ruku'u ba ka tsayawa ka cika sujada da ka lalle a cikin sallah mu samu nutsuwa lalle a cikin sallah mu tara hankalinmu domin muna ganawa ne da wanda ya fi kowa wanda yake sallah ganawa fa yake da ubangiji yanzu kana ganawa da sarkin garin ku mai sanda ta daya ko shugaban kasar kasar ku yaya kake ji ka tara hankali ka nutsu ba ka son ya faɗi wata kalma daya ta subuce maka baka ji ba to ina kuma ga ake kana ganawa da mahalicci subhanahu wata'ala da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya innal musalli yunaji rabbahu mai sallah fa ganawa yake da ubangijinsa da haka ya san da wa yake ya san me yake ciki ya tara hankalinsa ya tsayar da fuskarsa ya kalli gabansa ya tabbatar da cewa baya wani surutun zuciya ko wani motsa motsa ko wani tunani na daban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da zaran mai sallah yayi wani motsi da Allah yana kula da shi yana lura da shi yana sauraron sa amma yana yin wani motsi sai Allah ya rabu da shi ya kyale shi ya tashi mansa har ya gama karshe a ɗauko sallarsa a watsa masa kayansa ba za a karba ba wata ran sai na umar ya wani mutum yana sallah ya tosa nan ya kuji can ya muntsali can ya taba can a jikinsa sai ce wannan mutumin da kuke gani zuciyarsa a burgita take law kashi a kalbu haza la kashi ajwarihu da a ce zuciyarsa tana da kushu'i tana da nutsuwa da gabansa ba za su rinka motsi ba wanda kuma haka ake so ne sallah ya kasance wallazina hum fi salatihim khashi'una bayi na kwarai su ne wanda a cikin sallah su suke tara hankalin su suke nutsuwa da haka fa idza ma'anantum fa aqimus sala inna salata lalle hakika ita sallah kadat alal mu'minin ta kasance ga mu'minai kitaban wajibi ce mawqutan mai hada da lokaci larabawa sukan ce waqatahu fa huwa mawqutun ko waqatahu fa huwa muaqqatun an sawa abu lokaci dan haka yana tafiya da lokacinsa sallah da Allah madaukakin sarki ya wajabta ta ya sa mata lokaci kuma da lokutan take tafiya shi yasa masu magana suka ce lokaci ake sallata da zarar lokaci yayi sai ka tashi kai sallah amma matukar lokaci bai yi ba kai sallah in ba da wani uzuri karɓaɓɓe ba a shari'a sallah kawai bace ba da zarar lokaci yayi ka ki kai sallah har sai lokacin ya wuce ka zo ka ce za ka sallah ko kai kuma ba za a karɓa ba domin wajibi ne mai haɗa da lokaci irin yadda sallah take wajibi haka ma lokacinta yake wajibi dole a yi ta a cikin sa shine inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lokutan sallah qur'ani yayi ishara ga wasu ko ya yi ishara zuwa gare su cikin waɗansu ayoyin kamar yadda hadisai kuma sun faɗaɗa bayani dangane da haka malamai sun yi rubuce-rubuce a haka kowane littafi da ka ɗauka na fikihu ko na hadisi za ka ga an yi kitabul mawaqit ko babul mawaqit babin da yake magana akan lokutan sallah da haka qur'ani bai tsaya yayi bayani dalla dalla filla filla ba sai ya ishara nuni kawai ya wuce hadisai su suka dauki gabaran bayani da sharhi da karin fito da abu fili dan a fahimta ubangiji ya faɗa cikin ayat suratu taha aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqi layli wa qur'an fajr malamai suka ce wannan ayar nuni take zuwa ga lokutan sallah duluki shamsi shine lokacin da rana ta karkata daga tsakiyar sama wanda a lokacin ake fara azhar bayan can kuma ayi la'asar ga sakin laili lokacin da rana ta fadi kaga dare ya shiga lokacin ake yin magariba daga baya ayi isha wa qur'an al-fajr kuma lokacin asuba kaga ishara ce zuwa ga lokutan sallah cikin wannan aya a dunkule a wata ayar ubangiji ya ce fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhiruna kalmar fa subhanallahi ana nufin ku sallah domin sallah ana kiranta da suna tasbihi saboda akwai tasbihi a cikin ta an kira ta da wani bangare na ayyukanta dan haka fa subhanallahi ku yi sallah ku tsarkake Allah hina tumtuna a lokacin da kuka yammata wa hina tusbihuna da lokacin da kuka wayi gari lokacin da kuka yammata kaga akwai sallar magriba akwai sallar isha wa hina tusbihuna a lokacin da kuka wayi gari kaga akwai sallar asuba walahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan a lokacin maraice akwai azhar da la'asar an gane ko to sannan wahina tuziru akwai la'asar kai wahina tuziru lokacin garjin rana kuma akwai azhar da aka suka ce wannan ayar ma ishara ce zuwa ga lokutan sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin cikin hadisai malamai sun rubuta cikin littattafai da haka inna salata lallai ita sallah kanat alal mu'minina ta kasance wajibi ga mu'minai mawqutan mai hada da lokaci kitaban mawqutan wajibi mai hada da lokaci na'am ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما ولا تهنوا في ابتداء القوم كذا كتورتا دن أنت كافرين نيمانكو me na tsoron a ciki wala ta hinu fi tigayin qaum kada ku tsorata dan an ce kafirai suna neman ku kuma ku neme su ma'ana wannan aya ce ta me ta karfafa gwiwar musulmi kada ya zama matsoraci kada ya zama rabo kada ya zama malalaci wala ta hinu fi tigayin qaum kada ku yi rauni wajen neman mutanen ko da an ce su ma suna neman ku in ta kunu ta alamuna in dai dan in sun same ku za su yi muku rauni ku ji raɗaɗe to ai kuma in kuka yi musu raunin za su ji raɗaɗi in ta kunu ta alamun in kun kasance kuna jin raɗaɗi fa innahum ya alamun su ma ai suna jin raɗaɗi kama ta alamun kamar yadda su ma kuke jin raɗaɗi da haka abin jin tsoro bai taso ba tukuna babu tsoro cikin abin da ya shafi maganar addini in ba za ka yi naka ba to ka bar ni na yi nawa in ba zan yi nawa ba in bar ka yi naka kowa ya yi nasa lakum dinukum waliya din amma batun ka ce ba zan yi nawa ba ka hana mun yancin addini na kuma har in tsorace ka wannan maganar banza ce ba ta taso ba fala da hinu su ce za yi kau kada ku tsorata dan wani ya ce zai hana ku addini ko kaza ku dage ku dajirce da haka ubangiji ya ce wala ta hinu wala ta hazanu wa a a'launa in kuntum mu'minin kada ku tsorata kada ku yi rauni ku za ku samu ɗaukaka in dai daga cikin mu'minin ne ku فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم أو إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم kada ku tsorata har ku nemi sulhu Allah madaukakin sarki zai taimake ku ko za ku daukaka ba zai tauye muku komai na ladan aikin ku ba da ka wala ta hinu fi tiga kada ku tsorata wajen neman kafirai kuma kada ku yi rauni in takunu na fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun yayi ku kuna ma fatan samun wani abu a wajen Allah wanda ku ba ka fatan samun sa shine ne shine aljanna duk mumini ya san cewa duniya wajen aiki ce lahira shine wajen cin ribar aiki da daukan ladan aiki da ta shi ya san cewa bayan wannan gida akwai wani gida amma kafirai ba su yadda cewa akwai lahira ba ba su yarda da cewa in an je lahira akwai wani sakamako ba ma to dan me zaka tsorace su kai da ka san kana yin abu da manufa kai da ka san kana yi ne dan ka gina gidanka na lahira amma me yin aiki ma dan iya duniya ya fi ka jajircewa ya fi ka dakiya ya fi ka mazantaka kai ya kamata ka zamo da kake kai ya kamata ka zamo namiji da ma'anar kalmar mazantaka da haka ubangiji madaukakin sarki ce wa tarjuna ku fa kuna kaunar samun lada min Allah daga wajen Allah ma la yarjuna wanda su ba sa fata ba sa kauna dan su ba su yadda ma in an mutu za a tashi ba da haka su suna mutun tashin alkiyama ku fa kun yadda da ita kun yadda akwai ladanta kun yadda akwai kyakkyawan sakamako da haka ku ya kamata ku jajirce Waɗansu malamai suka ce wa tarjuna min Allah ma la yarjun arrajawa cikin wannan aya yana nufin alqaw wa tarjuna min Allah ma la yarjun ai wa takhafuna min Allah ma la yakhafuna ku fa kuna tsoron azabar Allah ku ka ba ka tsoro to kaga wanda yake tsoron azabar Allah shi yafi dacewa ya aiki tukuru dan ya kwaci kansa daga azaba dan ya yadda akwai ta kuma yana tsoronta amma wanda baya tsoranta bai ma yadda akwai ta ba har ya iya jajircewa ya iya dagewa to kai kuma da ka san akwai ta kuma kake tsoranta sai ka kasa jajircewa ka kasa dagewa waɗansu malamai suka ce a kalmar raja'u cikin alkur'ani ba ta zuwa da ma'anar tsoro sai in harafin nafi ya gabace ta a ce la yarjuna to anan ne arraja'u sai ya zama da ma'anar alkhawfu bi ma'ana la yakhafuna ma lakum la tarjuna lillahi wa qara ay ma lakum la takhafuna lillahi wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana ay wa qala alladhina la yakhafuna liqa'ana da ka arraja ana fassara ta da alkhawf idan harfin nafi ya gabace ta amma idan harfin nafi bai gabace ta ba to sai ka fassara ta da ma'anar ta fata sa rai tsammani wa tarjuna ma kuna fata kuna sa rai kuna tsammani daga wajen Allah ma la yarjuna abin da su ba sa fata ba sa tsammani ba sa son samun sa a wajen Allah wanda shine aljanna wa kana Allahu aliman hakima lalle Allah ya kasance masani da halin bayinsa hakiman mai hikima cikin dukkan abin da ya shar'anta musu na hukunce hukunce na'am إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله Inna an zalla ilaika alkitab lallai mu muka saukar maka da littafi, littafi shine ne alkur'ani, kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ce, Inna an zalla Kur'ana, mu muka saukar maka da alkur'ani. a can aka faɗi sunansa a nan kuma sai aka saka ya aka ce alkitab littafi domin qur'ani littafi ne daga cikin littattafan Allah kalmar alkitab daga almaktub ne duk wani abu da aka rubuta akan ce da shi alkitab ko shafi ɗaya ne ko shafi biyu a wajen larabawa dan haka qur'ani rubutacce ne shi yasa ake kiransa da suna alkitab bi ma'ana almaktub abin da aka rubuta daka inna anzalna ilaykal kitaba lalle mu muka saukar maka da wannan littafi ba kamar yadda kafirai suke cewa ba ba Allah ne ya saukar ba shine ya kirkira waɗansu suka taimaka masa wa qalu asatirul awwalin na fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila suna cewa wai tatsuniyoyin mutanen farko ne manzo ya je tara ya rubuta kuma waɗansu suka taimaka masa da haka ubangiji ya ce a'a inna anzalna ilaykal kitaba mu muka saukar maka da littafi bil haqqi da gaskiya lafazin bil haqqi ana nufin yana bayanin gaskiya littafin ya sauka ne dan ya bayanin gaskiya a fahimce ta dan ya bayanin ƙarya ita ma a gane ta shine bil haqqi waɗansu malamai suka ce a'a bil haqqi ya sauka saukar da ta dace da shi irin saukar wadda aka yi wa qur'ani ita ta dace da shi to ka saukar wadda aka yi wa qur'ani ta sha bamban da saukar wadda aka yi wa at ta sha bamban da saukar wadda aka yi wa linjila zabura da sauran littattafai domin shi qur'ani da ya tashi sauka bai sauka baki ɗaya ba bai sauka irin saukar ungulu ba ya sauka ne a hankali a hankali kadan kadan cikin shekara 23 amma a taura da Allah zai saukar da ita baki ɗaya ya saukar da ita lokaci ɗaya. linjila da Allah zai saukar da ita baki ɗaya ya saukar da ita lokaci ɗaya ba a gugutsura ta ba ba a ɗauki lokaci ba lokaci guda kawai aka ɗauke ta sukutun aka bawa annabi isa da shi yasa kafirai suka ce dan me yasa shi wannan qur'anin da ya tashi sauka ya sha bamban da sauran littattafai wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida kafirai suka ce me yasa shi Muhammadu da za a bashi littafi aka bashi shi daban-daban me yasa ba a bashi shi a dunkule ba irin yadda aka ba Musa a Taura irin yadda aka ba Isa linjila ubangiji ya ce kazalika linusabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila shi wannan littafin abin da sa muka bambanta saukarsa da irin ta sauran saboda muna da wata manufa a cikin sa shi muna son a haddace shi dan haka sai muke sauke shi a hankali a hankali dan masu hadda samu damar haddacewa kai kanka kana haddace shi duk lokacin da ya sauka ka haddace kafin wata aya ta zo ka haddace ta baya da haka sai ya zama lokacin da zai gama sauka ka gama haddace shi sauran al'umma ka waɗanda suke hadda su ma sun gama haddace shi shine lidu sabbita bihi fuadaka dan mu tabbatar da shi a cikin zuciyarka wa rattalnahu tartilan kuma muka jera shi jera wadda ta dace da shi surorin sa a jere ayoyin sa a jere inda zaka jera su sabanin yadda Allah ya jera su sai ka ga su kyau ba saboda jera wadda Allah ya musu ita ta fi dacewa da shi shine bil haqqi saukar da ta dace da shi bisa ga tantanta. inna nahnu nazzalna ilaykal qur'ana tanzila inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi mu muka saukar maka da littafi dan bayanin gaskiya ko sauka irin wacce ta dace da shi litahkuma bainan nasi bima araka Allah dan kai hukunci tsakanin mutane da abin da Allah madaukakin sarki ya nuna maka wala ta kullil kha'inina kasima kada ka zamo mai goyon bayan mahaƙinta duk abin da Allah ya nuna maka na gaskiya na adalci na hukunci kai kada ka goyi bayan wani dan kusancin sa gare ka inda ya kasance maha'inci ne mara gaskiya ne shi kuma kada ka ki goyon bayan mai gaskiya don ya kasance matsayinka, ko dan ya kasance bai yi imani da kai ba in dai shi ke da gaskiya cikin hukunci ka goyi da bayansa wannan shine ka'ida ta musulunci wannan shine adalci to wannan aya malamai suka ce tana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ijtihadi ijtihadi shine kai abu da ganin ya kamata irin naka da hangen nesa irin naka duk da cewa Allah madaukakin sarki ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya faɗar son zuciya ya ce annabi sallallahu alaihi duk abin da ya faɗa wahayi ne shi yayi masa amma hakan baya hana a wasu hukunce hukunce Allah ya ba shi damar ya yi ijtihadi ya duba gwargwadon abin da masu hukunci suka gaya masa ya yanke hukunci matukar aya bata sauka ba cewa ga yadda za a yi hukuncin to an bashi wuka an bashi nama ya kalli maganganun mutane da hujjojinsu da dalilansu ya yanke musu hukunci to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta wannan sau da dama za a kawo masa hukunci wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza aya ba ta sauka ba sai ya yanke hukunci da abin da ya gani na zahirin maganganun masu husuma ga hujjar wani ga hujjar wani ga shaidun wani ga shaidun wani sai ya yanke musu hukunci akan haka shine litaha kuma bainan nas bima araka Allah to amma cikin ire-iren waɗannan hukunce-hukunce ya so da dama annabi yakan yi hukunci sai Allah ce ba haka ya kamata ba sai ya gyara masa irin haka tana faruwa kuma sau da dama wani zai zo ya iya daɗin baki sai ya gaya wa annabi magana rimi rimi rimi kuma shi ne mara gaskiya amma kuma wani shi ba da daɗin baki kuma shi ne mai gaskiya to kuma annabi sallallahu alaihi wasallama gwargwadon abin da ya ji yana ganin wancan wanda ya faɗi kaza kaza shi ya kamata ya zama mai gaskiya da haka sai ya ɗauki abu sai ya bashi sai daga baya sai Allah ya ce a'a wancan dadin baki ya maka wancan shine mai gaskiya me wannan yake nuna ba annabi bai san gaibi ba inda ya san gaibi duk abin da ya yanke zai zama babu maganar tashi inda ya san gaibi zai iya gano mai gaskiya ya gano mara gaskiya dan haka wannan yake tabbatar da cewa sanin gaibi kadai ilimi ne na Allah subhanahu wataala yana daga cikin ire-iren hukuncen da annabi ya yi Allah maɗaukakin sarki ya gyara masa lokacin da munafukai za a tafi yaki suka zo suka yi masa daɗin baki suka ce muna da kaza muna da kaza na uzuri sai ce ba komai ku zaman ku a gida sai ya fita sai daga baya sai Allah yake afallahu anka lima azinta lahu Allah ya yafe maka hukuncin da kai amma me yasa kai musu izini ai ƙarya suka yi daɗin baki suka yi maka haka nan lokacin da aka yi yakin badar aka samo fursunonin yaƙi mutum saba'in sai manzo Allah ya shawarci sahabbansa ya tambayi na Abubakar me ya kamata mu mutu? Abubakar ya ce ni ina ganin abin da za mu mutu. muna cikin talauci muna cikin damuwa da yawan su da za mu fito daga maka su suka kokwace mana kuɗi to yanzu su dawo mana da kuɗin mu su fanshi kansu mu ma mu sake su su tafiyar su ta gaba kuma Allah ya nufe su da musulunci su sake dawowa aka tambayi sayyidina Umar me kake ganin ya kamata ya mutu yace ya ma ma'aikin Allah mutanen nan sun mana rashin mutunci yan uwanmu ne jinin mu daya dangin mu daya amma kawai saboda mun ce mun yi imani da Allah suka kwazzabe mu suka addabe mu suka dame mu suka manta da yan takar da ke tsakanin mu da zumuncin da ya hada mu suka rinka kashe mu suka kore mu daga mahaifan mu suka kwace mana dukiyoyin mu da haka ni ina ganin marama dama ce ta samu to amma hanyar da za a bi a rama din ni bari in kawo shawara in ji na Umar yace sai ta fi zaman lafiya kowa a nan akwai dan uwansa ni gawa wani dan uwana ne uwan mu ɗaya uban mu ɗaya ko dan uwan babana ko dan kanin babana ga wani dan uwan Abubakar ne gidansu ɗaya ga wani dan uwan Aliyu ne gidansu ɗaya kai ma ga Abbasu dan uwan babanka ne gidanku ɗaya kowa a bashi nasa yanka ya ce domin yanzu idan aka bani dan uwan abubakar na yanka kila shi dan ya biyo ta wajen abubakar ya ce ka gani ko umar da zai yanka dan uwan ma sai da ya daba wukar da ƙarfi kaga sai haifar da fitina da haka a ba mu yan uwan mu kowa ya kashe nasa da kansa to anan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karkata zuwa ga ra'ayin sayyidina abubakar da haka yake cewa zuciyar ku tayi kama da ta annabawa guda biyu kai abubakar zuciyar ka yi kama da zuciyar annabi ibrahim lokacin da kafuran zamaninsa suka addabe shi suka cuce shi suka kore shi daga gari da Allah ya bashi damar ya musu addu'a sai ya ce rabbi faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim Allah wanda dai ya bi ni yana tare da ni abin da za ka yi min na rahama kai masa wanda ya saba mun kuma to ba ni ba shi amma dai ga kanan gashi kai kuma na san mai gafara ne mai rahama ma'ana duk da an saba masa ya fi san Allah ya yafe da ka zuciyar annabi ibrahim kenan shi yasa ma ake ce da shi ibrahim kalmar ibrahim daga abun rahimun uba mai sausayi to amma shi sayyidina umar manzo Allah ce zuciyarka ta yi kama da ta annabi Nuhu shi lokacin da kafiransa suka matsa masa suka addabe shi suka gallabe shi da Allah ya bashi damar addu'a sai ya ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara ya Allah ko gidan tururuwa a duniya in na kafiri ne kar ka raja masa shi yasa aka yi tufa da gaba ɗaya aka halakar da su to amma tare da haka manzo Allah ya karkata zuwa ga ra'ayin sayyidina Abubakar ya dauki shawararsa waɗanda aka kama su a yakin badar fursunonin yaki aka ɗora musu fansa aka sallabe su kowa ya biya haraji kaza ya tafi to wannan hukunci Allah ya fi son ra'ayin Umar akan ra'ayin Abubakar sai ga aya ta sauka ubangiji madaukakin sarki yana nuna goyon bayan ra'ayin Umar akan ra'ayin Abubakar wanda shi annabi ya zartar ubangiji yake ma kana li nabiyyin wallazin ayyakuna lahu asra hatta yusina fil ardi bai kamata ba ga annabi ya fara karɓar fansa a hannun kafirai har sai ya laga-laga da su a ban kasa sai ya karya ƙarfinsu sai ya kai su ƙasa ya tabbatar ya danne su sannan ne zai fara karɓar fansa a hannunsu تريدون أرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم lokacin da wannan aya ta sauka Allah yana goyon bayan da shawarar Umar aka ɗauka aka yi aiki da ita manzo Allah sai ya kama kuka Abubakar ya zo ya tambayi annabi me yake faruwa kai yana zuwa ya tarar da manzo Allah yana kuka shi ma ya fashe da kuka Umar ya zo yana zuwa ya tarar Abubakar na kuka annabi na kuka shi ma sai ya fashe da kuka to sannan ya fara tambaya ce ya rasulullah me yasa ku kuka ku gaya mun in ƙara kuka domin ba za ka tarar annabi yana kuka kai ka shiru ka tambayi dalili ba sai ka fara kuka sannan sai ka tambayi dalili ya ma'aikin Allah me yasa ku kuka in ƙara kuka sai manzo Allah yake Umar Allah ya fi son yi aiki da shawararka inda a ce Allah bai yafe mana ba azaba ya so ya kama mu da ita to kai kadai za ka kubuta kaga wannan sai nuna cewa manzo Allah yana aiki da ijtihadi ma'ana yana bin umarnin wannan aya inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka ba kuma laifi yayi ba cikin haka Allah ne ya bashi dama wata matsalar in ta faru Allah shi da kansa yake shiga ya maganin maganar ya fata hukunce hukunce da dukkan sakamako amma wani abin sai ya bar annabi ya ce gwada idan ya gwada ya daidai ya goyi da bayansa idan ya gwada ya kuskure sai ya maka gyara ya ce kaza ya kamata kaza ya kamata hadisi ya tabbatar sahih al-bukhari da sahih muslim daga zainab bintu ummi salama zainab diyar na na ummu salama agolan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga mahaifiyarta ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallam tace أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب هجرته فترى أنا مزال يجي هيانير ما كفتا أقوف الجدنسا فخرج إليهم سيفتو وجنس دني ربا مسجدما ما يمسه كنشي فقال سيتي ألا كثورارا إنما أنا بشر كسني نيفا متني بنسان غيب بكمر يد باب وندي يسان غيب وإنما أقضي بنهو مما أسمع ina muku hukunci ne gwargwadon yadda kuka zo kuka gaya mu ولعل أحدكم أن يكون ألهن بهجته من بعض tayi wani daga cikin ku ya fi iya rera magana da shirya ta da daɗin baki sama da ɗan uwansa fa aqdi lahu ni kuma in naji daɗin bakinsa da hujjojinsa sai in ɗauki hukunci in bashi in ce shine mai gaskiya faman qadaitu lahu bi haqqi muslimin duk wanda yazo yayi min dadin baki na dau haƙƙin wani ba nasa ba na bashi fa inna ma hiya qita'atun minan ya san na bashi kasansa ne na wuta domin Allah a lahira sai ya kwato wa mai haƙƙi haƙƙinsa shi kuma ƙarshe a sa shi a wuta da ka auli aw liyazraha idan ka ga dama ka san baka da gaskiya daɗin baki kai mun na dau abu na baka ruwanka ko ka karba ko ka ki karba in ka karba wuta ka karba in kuma kai wa kanka da kanka adalci to sai ka ki karba ka tabbatar da cewa hukunci dan an yi shi a duniya an yi kuskure to a lahira fa Allah sai ya gyara a lahira fa Allah sai ya canja kuma dukkan wani mai hukunci zai iya samun kansa a cikin irin wannan yanayi kowane alkali a kowace iriyar kotu za a iya kawo masa hujja a yi masa rufa-rufa a ha'ince shi mara gaskiya ya daɗin baki ya ɗau lauyoyi to baya nuna cewa dan alkali ya riga ya yanke hukunci ya ce kaza kaza wani ne mai gaskiya gwargwadon hujjojinsa da muka bi da kaza da kaza da lauyoyinsa baya nuna har a wajen Allah fa haka ne da yawa wani mai gaskiya a duniya a lahira makaryaci ne da yawa wani a duniya ya yi furi a lahira ba zai yi furi ba da haka wannan ita ce ka'idar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake gaya mana anan da ka ubangiji ya ce wala ta kullil kha'inina kasiba kada ka zama mai goyon bayan maha'inta ka tabbatar mutum bai da gaskiya ya zo yayi dadin baki saboda wani kusanci ko wata albama ka goyi da bayansa in kai alkali ne a kotu haka ta faru ganda ka kori ƙara ka ce ba ruwana wannan karar ta fi karfin mu wannan karar aje wata kotu ya fi maka akan ka goyi bayan rashin gaskiya kana sanar da cewa rashin gaskiya ce malamai suka ce wannan ayar wala ta na kha'inina ba wani abu ne ya faru wani munafiki ya je ya sata a wani gida da ya sata da aka biyo shi aka gan ya ga za a kama shi sai ya jefa kayan da ya sata gidan wasu yahudawa sai ya gudu da gari ya waye bayan ya gudu aka zo ana ta bincike gida gida sai aka kama kayan a gidan yahudawan nan yahudawa suka ce a tafau su ba su suka saci kaya ba to sai waɗansu suka ce ai ku jiya da daddare mun ga wani ya kunna fitila cikin dare yana yawo anya kuwa biri bai kama da mutum ba sai aka ce to aje a samu wannan wani. da aka je aka kamo shi shi kuma sai ɗan uwansa suka yi maza suka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka je suka yi ta fanfan iska ya ma aikin Allah ai fa yahudawa kaza ne ai fa yahudawa makiya ne ai kaza kaza so suke in an zo annabi ya goyi bayan wannan mara gaskiya a ce to ai ku daman makiyan mu ne ai kaza ai kaza Kake sai aya ta sauka wala ta kullil kha'inin khasima kada ka goyi bayan maha'inta gaskiya a duk inda ta fito a goyi da bayanta ba yahude ne ke da gaskiya yana da gaskiya musulmi ne bai da gaskiya bai da gaskiya da haka ubangiji madaukakin sarki ya ce wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kada kiyayyar waɗansu mutane ta sa ku ki musu adalci ku yi adalci adalci shi ne kusa da tsoron Allah adalci shi Allah madaukakin sarki yake so da aka take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fallasa wannan mara gaskiya musulmi kuma ya kubutar da waɗannan yahudawa yake ba su suka yi sata ba wala ta kullin ka'inina kafima ubangiji yace wastaghfirillah lalle ka roki gafar Allah cikin abin da kai na kuskure yayi maka gyara inna Allah lalle Allah kana gafurur rahima ya kasance mai gafara kuma ya kasance mai rahama na'am ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم kada ka yi jayayya don goyan bayan waɗanda suke ha'intar kawo kansu mutumin da zai yi laifi ya yi ƙoƙarin a canja laifin a madadin laifin ya haushi ya hau kuma ka san haka to kada ka yi jayayya don ba shi kariya malamai suka ce wannan magana ce akan waɗanda suke goyon bayan mai laifi ko suke ƙarin bayani a gaban alkali don a fahimci mai gaskiya ko mara gaskiya mana musamman ka ce lauyoyi kenan yanzu in dai lauya ya san cewa wani mara gaskiya ne to haramun ne ya karɓi kes kuma ya je ya kare shi a gaban alkali aikin lauyanci halin ne a musulunci akwai alwikalatu ko attaukilu ko alwakilu wannan duk akwai ga musulunci malaman musulunci sun yi bayani akan haka yau da dama mutum zai kasance mai gaskiya amma ba yi da bakin bayanin gaskiyar a nan amfanin lauya yake fitowa musulunci ya yadda a je a tsaya masa dan a kwato masa yancinsa a kwato masa gaskiyarsa wani yana da gaskiyar amma kwarjinin kotu za ta sa ba zai iya bayani ba wani kuma haka Allah madaukakin sarki ya halitta sa baya iya bayani rago ne ta fuskar bayani ko yana da gaskiya musamman mata musamman irin waɗanda Allah ya halitta akan haka afa man shi fil hilyati wa huwa fil kitabi ghairu mubin ubangiji yake yo ba ga mata ba in banda kwalliya ba abin da suka iya su ce da gaskiya ba za su iya bayanin ta ba mace ce da gaskiya amma bayyana yadda gaskiya take ba za ta iya ba sai ta fashe da kuka har kukanta ma sai ya sa ce kai wannan mara gaskiya ce kina da gaskiya kuma ina kuka a'a ba rashin gaskiya bane haka Allah ya halicce su suna da rauni wajen bayani to kuma cikin maza ma akwai masu irin wannan ɗabi'a ta mata da haka wannan yasa musulunci ya yarda da cewa babu laifi ka ɗauki wanda shi kuma zai iya bayani a gaban kotu ya san ladabin tsayuwa a gaban alkali ya san doka ya san ka'idoji ya iya shiga da fita wajen magana don ya tare ka ba laifi bane wannan to amma shi kuma sharaɗi shi ne dole ne idan ka zo gaban lauya sai ka gaya masa gaskiyar magana shi kuma wajibi ne in yi ji kai ne baka da gaskiya to ya ce to fa gaskiya ga halinta kai ne baka da gaskiya dan haka sai dai in je gaban alkali dan in roƙa maka sassauci amma magana in kare ka in wanke ka bai taso ba Allah bai yadda da wannan ba wala tujadil anil ladina yakhtanuna anfusahum kada ka yadda kai jayayya dan ka goyi bayan mahadinta ga kawo kansu masu kokarin su yi haɗinci amma kuma a ce ka goyi da bayan su Allah ya hana haka inna Allah lalle Allah layu yuhibbu man kana asinan, asiman baya son wanda ya kasance mai yawan ha'inci baya son wanda ya kasance mai yawan aikin laifi yastakhuna minan nasi suna kokarin su koye mutane wala yastakhuna min Allah amma su sani ba za su iya koye Allah ba in ma ka koye wa alkali ka koye lauya an yi hukunci an baka gaskiya to ka sani ba kai saka koye Allah ba shi kan Allah ya san komai qul in tubdu ma fi sudurikum aw tukhfuhu ya'lamuhu Allah ko ku bayyana abin da ke zukatanku ko ku boye shi Allah ya sani domin shi ba mai kuya ba ta iya boyuwa a gare shi subhanahu wa ta'ala wadansu malaman suka ce kalmar yastakhuna bi ma'ana yastahyauna suna jin kunyar mutane shi yasa suka ki su faɗi gaskiyar su dan kada a yi musu ihu kada asirin su ya tono. to amma wala yastakhuna min Allah ba sa jin kunyar Allah domin duk wanda ya zo yake so ya ha'inci in kunyan mutane yasa yake ɓoye gaskiya yake so ya ha'inci to kenan yanzu ya fi jin kunyan mutane akan kunyan Allah ai Allah shi ya sani kuma ya ce kar'ayi yastakhuna minan nasi suna jin kunyar mutane wala yastakhuna min Allah ba sa kunyar Allah ko yastakhuna minan nasi suna iya boye wa mutane wala yastakhuna min Allah ba su yi su wa Allah ba wa huwa ma'ahum domin shi yana tare da su idh yubayyituna ma la yarda min a lokacin da suke kifa abin da bai yadda ba na maganganu a lokacin da suke bin dare suna shirya miyagun maganganu da shi kuma suna shirya miyagun tanade tanade na yadda za su murda gaskiya na yadda za su shigar da ha'inci cikin magana wa kana Allah bima ya'maluna muhita Allah ya kasance muhitan mai kewayayyen ilimi bima ya'maluna da duk abin da bayin suke aikatawa ko ka shirya gaskiya ko ka shirya ƙarya shi ya sani babu inda za ka ɓoyu ka ɓoyi ga Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abu da za ka yi ya ɓoyi ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce ha antum kun gan ku kuna ana magana da dangin shi wancan wanda ya shiryo haɗinci waɗanda suka zo za su ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama magana a murɗe dan a goyi da bayan dan uwansu sai Allah yake ha antum ga kunan haula'i ku wa'annan jadaltum anhum fil hayatid dunya kuna kokarin ku jayayya ga maha'inta ku ba su kariya ku taimake su a rayuwar duniya to idan kun yi haka kuma ta kai ku kun kai ga nasara faman yujadilu anhum yawmal qiyamah waye ita kuma yayi wa Allah haka a ranar tashin alkiyama ya zo yayi dadin baki Allah ya kyale su in a duniya kun yi an kyale su saboda a duniya ba a san gaibu ba to za a je lahira shi ko Allah masanin gaibu ne ba a yi masa rufa rufa in a duniya ka kare mara gaskiya a matsayin ka na lauya to a lahira kuma wa zai kare shi a gaban Allah ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilu Allah anhum yawm al waye isa ya bawa mai mara gaskiya kariya da goyon baya a ranar tashin alkiyama amman yakunu alaihi wakila kowa ya ita ya masa lauyanci a gaban Allah babu dan haka gwanda ma ka taimaki gaskiya tun a nan duniya gwanda ma ka faɗi gaskiya tun a nan duniya dan in ma ka faɗe ta a murɗe ka shigar da ƙarya da san zuciya to akwai lokacin da za a tona ta yau mutubu na sara'ir ranar da duk wani asiri da aka yi aka ɓoye sai Allah ya tona shi sai ya fallashi waɗanda suka yi shi to da haka wannan sai ke nuna cewa gaskiya ga dukkan wanda ta fito tabbatar masa da kayansa ake yi wannan shine adalci wannan shine gaskiya dan musulmi da wanda ba musulmi ba sun yi fada baya sa ka ce to ai musulmi shine nawa dan haka bari goyi da bayan sa Allah bai dora maka haka ba dan dan gidanku da wanda ba dan gidanku ba sun yi fada dan gidanku shine mara gaskiya baya nuna cewa zaka goyi da bayan dan gidanku ba haka adalci yake ba haka Allah madaukakin sarki yace ba in ka goyi bayan sa kana ganin soyayya sai to wannan ba soyayya bace ba wannan kiyayya ce gaskiya ita ce duk inda adalci ya juya ka bi shi duk inda mai gaskiya yake ka tabbatar masa sawa'an na kusa da kai ne ko na nesa da kai sawa'an dan gidanku ne ko ba dan gidanku bane sawa'an akwai fada tsakanin garinku da garinku akwai bambanci tsakanin kabilar ka da tasu akwai bambanci tsakanin addinin ka da nasu ita gaskiya ba ta canjawa tana tafiya ne tare da mai ita a duk lokacin da take da haka wannan shine abin da musulunci ya koyar shine abin da musulunci ya dora ƴaƴansa a kai babu zancen na namu na namu babu zancen dan gidanmu babu zancen wannan na kusa da mu ne ko muna a'a ina gaskiya take a nan za a tabbatar da ita sawa'an daga makiyi ne sawa'an daga masoyi ne sawa'an daga makusanci ko manesanci ne na'am ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم لهم طائفة طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ومن يعمل سوءا duk wanda ya aikata wani mummunan aiki au yazlim nafsahu ko ya zalunci kansa malamai suka ce su an shine abin da za ka zalunci wani abin da za ka cuci wani abin da a cikinsa akwai haƙƙin wani to wannan shine su an amma zulmi a nan ana nufin abin da kuma iya kai da kanka abin zai taƙaita a kai ma'ana cuta ce amma kanka kaɗai ta shafa ba ta ƙetara ta kai ga wani ba to da haka ayyukan sako iri biyu ne akwai aikin saƙon da in ka yi shi ka zalunci wani sannan kuma ka saba wa Allah subhanahu wataala amma akwai aikin saɓan da in ka yi shi baka zalunci kowa ba sai kanka kuma ka saba wa Allah subhanahu wata'ala kaga kamar sata idan kai sata ka zalunci kanka ka saba wa Allah kuma ka zalunci wani kamar ƙazafi ka zalunci wani kuma ka saba wa Allah domin akwai haƙƙin wani a ciki to amma akwai laifuffukan da in ka yi ba haka bane ba yanzu mutum ya sha giya kaga kansa ya cuta ya ci riba kansa ya cuta domin cikin wannan sako ne kadai tsakaninka da mahalicci subhanahu wata'ala to da ka ubangiji subhanahu wata'ala ke dukkan nau'i guda biyun na laifuffuka duk wanda yayi summa Allah, sannan ya tuba ya nemi gafara Allah ga ghafurur rahima zai tadda Allah mai gafara ne mai rahama ne ma'ana Allah zai iya gafarta maka sawa'an laifi ne mai haƙƙin wani sawa'an laifi ne wanda yake babu haƙƙin wani duk in ka ki gafara Allah zai yace ba malamai suka ce duk da cewa shi laifi in akwai haƙƙin wani kafin Allah ya yafe maka sai ka mayarwa da mai haƙƙi haƙƙinsa wannan aya bata ture shi ba aya bata ce ban da haka ba ita dai aya tana nuna cewa kofar rahamar Allah a buɗe take ba wani laifi da bawa zai yi ya yi nadama ya ba hanyoyin da ake bi Allah ya yafe kuma a ce Allah bai yafe masa ba babu shi cikin laifuffuka domin ya ce wa inni lagaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma da lallai ni ne gafara ne da duk wanda ya tuba yayi imani ya aiki nagari sannan ya dawo ya daidaito akan tafarki madaidaici matakar ka cika waɗannan sharuɗa to Allah zai yafe maka to da ka in akwai haƙƙin wani sai ka je ka mayan masa in babu haƙƙin wani kai istighfari kai nadama sai Allah madaukakin sarki ya yafe maka duk wanda ya istighfari a shirye Allah madaukakin sarki yake ya karɓi tubansa wa man yaktib isman duk wanda ya aikata wani mummunan laifi fa inna ma yaktibuhu ala nafsihi ya sani kansa da kansa yawa domin alhakin hakan da mummunan sakamakon hakan a kansa zai dawo wa kana Allah aliman hakima kuma Allah ya kasance mai ilimi na in ka aikata ya sani in ma baka yi ba shari akai ba ya sani hakiman kuma mai hikima ne duk abin da ce ku bi wannan abin binsa shine mafita a gare ku bin sa shine zaman lafiya a gare ku da haka malamai suka ce ayar farko wa man ya'mal su'an aw yuzlim nafsahu thumma yastaghfirullah shela ne ga shi wancan wanda ya wancan ha'inci na sata ya jefa a gidan wasu kan cewa fa har yanzu kofa ba ta rufe ba in ya tuba shi ma Allah zai yafe masa kuma shelani da tallatawa ga danginsa waɗanda sun san bai da gaskiya suka so su goyi da bayansa su ɗora wani laifi cewa su ma Allah ya sani kuma in sun tuba Allah zai yafe musu kofa tana nan a buɗe dama tana nan a gabansu sannan kuma Allah madaukakin sarki ya dawo da ƙwanƙasar zukatan kowa duk wanda ya aikata wata aika aika ya je aka murka aka rufe aka canja aka dora wani laifi shi ya furi to ya sani a ƙarshe dai laifin sai ya dawo kansa domin in ba duniya akwai kiyama ubangiji ya ce wa man yaktib khati'atan duk wanda ya aikata karamin laifi au isman ko ma babban laifi domin wasu malamai sun fassara a anan da cewa karamin laifi isman babban laifi wadanda suka ce khati'atan laifin da akwai haƙƙin wani a ciki isman laifin da babu haƙƙin wani sai Allah ko ma dai wanne daga ciki in ka aikata thumma yarmi bihi bari'an sannan ka ɗauki laifin ka jefu wani da shi ka canja ka ce wani ne ba ni ba a canja a ɗora wani laifi dan kai kai fari faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina lalle ka ɗauko wa kanka kire babban laifi na haƙƙin mutane na musu sharri wa ismin mubinan da kuma laifi mai girma a wajen Allah wanda yake asiri kalmar buhutan shine mutum bai ji ba bai gani ba ka kira abu ka dora masa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da sahabbai ku kiyayi giba ku kiyayi cin naman junanku sai sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah menene giba sai ce zikiru akaka bima yakrahu menene cin naman mutum me ya gulmasa sai ce ka ambaci dan uwanka da abin da ka san baya so a faɗa sawa'an a gaban idansa ko a bayan idansa akwai wani lokaci da mutane za ka ji suna cewa to ai ko yana nan zan faɗa mana ya san shi kansa bai gaskiya ba ya tsargu wannan ai ba cin nama bane ai ko yana nan zan faɗa wa yake maka cin nama sai in ba za ka iya faɗa a gabansa ba ko za ka iya faɗa a gabansa sunansa cin nama in ma za ka iya faɗa a gabansa to ya zama cin nama kuma cin fuska domin ka tari mutum da abin da ka san baya so a faɗa kai tsagiranci ka gaya masa to wannan ba jarumta ce ba cin fuska ne cin mutuncin dan uwanka ne kai ma za a iya masa haka da ta annabi yace jiba shin naman mutum gulmar mutum shine ka ambaci abin da ka san baya so a faɗa a bayan idansa ko a gaban idansa sai sahabbai suka ce to shikenan ya ma'aikin Allah in kuma abin da na faɗa ban yi ragi ba ban yi kare ba halinsa ne fa daman yana yi fa sai annabi ya ce to in daman yana yi sai ka faɗa to wannan shine ai kai cinamansa wannan shi ake magana akan giba din an san yana shan giya kuma ka zo ka kafa daddali kana ka faɗa alhalin in zai sha a ɓoye yake sha baya san a sani kai sai wata rana ka gan shi shi sai ka zo ka kafa dandali kana ta faɗa wannan nan yana shan giya ka zama mai cin nama abinda aka ce in za ka masa wa'azi je ka same shi kai masa wa'azi kai da shi bawan Allah shan giyan nan haramun ne kaza kaza kaza kaza shikenan ka san nauyin da Allah ya dora ma amma yanzu da kazo kake faɗa a bayan gidan sa amfanin me haka zai ma ma'ana yanzu kake ka wulakanta shi so kake ka tona masa asiri Allah ya rufa masa to wannan ba a so da annabi yace in da mun yana yi ne ka zo kake faɗa a bayan gidan sa to ai wannan shine cin nama amma in ko baya yi ka kira ka zo kake faɗa fa kad bahattahu to wannan shi ake kira buhutan baya yi ka kira ka shirya don kai masa yarbe ka zo kake faɗa to wannan ya fi wancan kuma sharri wa man yaktib isman duk wanda wa man yaktib khati'atan duk wanda ya aikata wani mummunan laifi au isman ko babban laifi thumma yarmi bihi bari'an sannan ya dauki laifin ya dingina wa wani kaga laifin da shi ya aikata anan karya da shari da yayi to sannan kuma ya dauke ta ya maka wa wani ya liƙa wa wani faqad mana buhutanin wa mu muduna lalle ka dauka wa kanka babban laifi ka dauka wa kanka da na babu ganmu kuma ka saba wa Allah saƙo wanda yake mai girma ka shiga haƙƙin dan uwanka kuma ka shiga haƙƙin mahaliccinka laifi biyu a lokaci daya kowanne in aka baka da shi ya isa ya halaka ka amma sai da shi dan yanzu ka ka ɗauki guda biyu to da ka wannan shine buhutan abinda Allah madaukakin sarki yake so shine idan ya suturta bayansa ka gansu a suturta ka kyale su mutum ne har yana saban Allah amma Allah ya sa masa jin nauyi da kunyar mutane in zai yi saban baya fitowa to kai kuma ka ja bakin ka kai shiru in ka fita kana yada shi kana talla da shi ba wai nasiha kake masa ba ba wai addu'a kake masa Allah ya kire shi ba cikin sauki Allah zai iya sa ya daina kai kuma abin ya dawo kanka da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ne suturtawa ne yana son suturtawa idan Allah ya suturta bawa to bawa ya suturtu da suturar da Allah ya masa kuma kada bawa ya tona asirin dan uwansa bawa Allah zai iya yafe wancan kai ya jarabce ka wannan ba komai bane a wajen Allah ya fi komai sauki to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya su kansu bayi akwai waɗanda ba su san suturar ba an musu sutura amma suna tube ta Allah yana yafe wa duk mai laifi cikin bayinsa in ya tuba yana dama amma nau'i ɗaya ne Allah baya yafe musu su ne zuwa su ne waɗanda za su yi laifi ba wanda ya san sun yi amma daga baya su zo suna faɗa suna alfahari ai jiya sai da muka sha a kirar kaza ai jiya mata kaza muka kwana da su ai jiya gidan rawa kaza sai da muka yi kaza Wai yake ka zo ka faɗa me ya burgewa cikin faɗa Allah ya sirrta ka kuma ka zo kana tona wa kanka da kanka asiri da ka ba Allah ce kullu ummati mu'afuna illa al-mujahiri duk al'ummata in ta yi laifi Allah na iya yafe mata amma nau'i ɗaya ne na cikin masu laifi Allah ba ya yafe musu su ne wanda za su yi laifi a ɓoye ba wanda ya sani Allah ya fitar su domin yana da damar ya a asirin ku ba gagarar haka sai ga Allah ba yahudawa yadda Allah ya rinka musu idan mutum ya je laifi sai ya zo ya tara an buga laifin da ya yi a kofar gidansa dukkancin duniya ba zai share ba sai an yi tallansa kowa ya sani in yi sabo a goshinsa za a rubuta kana ganin sa an rubuta ya sha giya jiya da daddare ba wanda ya isa ya rike haka haka Allah ya rinka yi musu to kaga kenan ba gagara ya zai tona ka ba gagara bai ya fallace ka amma tun da ya kyale ka yarfa maka asiri yana fatan kai ma ka gane an mutunta ka ne kai ma ka mutunci ka gane Allah da zai iya tona ka bai tona ka ba to kai kuma in kana da kunya sai ka mutunta shi ka san yana kallon ka ba karfin ka tafi ba ba gagarar ka kai ba ya rufa maka asiri to kai kuma ka tuba in ka tuba sai Allah madaukakin sarki ya taimaka an ce wata rana annabi Musa alaihi salam ya fita ne roƙon addu'ar ruwa da shi da mutanensa aka yi musu fari aka yi aka yi ruwa ya sauka Allah ya ki saukar da ruwa sai suka fito addu'ar shan ruwa sallar istisqa'i da aka fito aka yi addu'a aka yi addu'a aka yi sallah aka yi sallah Allah ya ki saukar da ruwa sai annabi Musa ya tafi duru sina dutsen da yake magana da Allah sai ce ya ubangiji ya muka yi ta addu'a muka yi ta addu'a ba ka ba mu ruwa ba sai Allah ya ce akwai wani mai laifi ne a cikin ku matukar da shi a cikin ku ba zan ba da ruwa ba duk addu'ar da za ku yi ba zan ba ku ruwa ba sai annabi Musa ya ce to ya Allah ga ya mun shi man jin fatattake shi mu mu sha ruwan mu sai ce a ni ba ne bawa ma haka tunda na kyale shi ka kyale shi sirri ne tsakanin ni da shi to sai annabi Musa ya dawo cikin mutane ce ya ku mutane na faje na yi magana da Allah ya ce duk addu'ar da zabi ba zai ba mu ruwa ba matukar akwai wani mai laifi a cikin mu kuma na ce ya gaya mun shi in kore shi ya ce a da ka duk wanda ya san yana laifi ya tuba ga Allah wannan mutumin sai ya ji shikenan sai ya istighfari an ce ba a annabi Musa bai gama magana ba mutumin yana riya a zuciyarsa da shi ake yace astaghfirullah sai sama ta barke da ruwa sai Musa ya sake dawo wajen Allah ya ce ya Allah na yi magana kuma ba a daɗe ba sai ga ruwa kuma ban ga kowa ya fita daga cikin mu ba sai ce ai tuba yana tuba kuma na yaje masa yace to Allah ka nuna min kai ta ba lokacin da yake da laifin ban nuna maka shi ba sai da ya tuba zan nuna maka shi ba zan nuna masa asiri ba da haka Allah madaukakin sarki yana son sutura ga bayinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane bawa mumini kan ya shiga aljanna sai Allah ya yi interview da shi gaba da gaba babu kowa a tsakani dan ya tabbatar maka da ya san abin da kake rufa maka asiri yayi sai an baka tikiti da lafifin zaka shiga aljanna sai ka shiga kai interview da Allah sai ka wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace anan zaka ga yan aljanna sun rude sun kidima mutum da ya sadakar ya tsira daga azaba aljanna zai tafi sai Allah madaukakin sarki ya kebe da shi sai ce kai ne wani dan wani jikan wani a gari kaza da aka yi ka a zamani kaza daga shekara kaza zuwa shekara kaza Allah ya baka full address naka ka tabbatar kai ne ya san ka sai ce to rana kaza ga watan kaza a lungu kaza ko a office kaza ko a loko kaza ka aikata kaza sai ce kwarai Allah na san nayi haka sai Allah ya yi ta zano maka laifuffukanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har dan aljanna ya fara fargabar za a kwace tikitin sai ya haucar ma ya hautsa ma kamar ana gada kada masa gangi sai Allah ce kwantar da hankalinka ai duk zan iya maka haka a duniya na kyale ka satartu halaka fid dunya wa ana abtiru halaka yau a duniya ina sanan na kyale ka ban tona ka ba an san ka dan haka yau dan in tabbatar maka ina da ilimi ilimin nan da ake ta gaya maka ina da shi game da kai kake ganin kamar wasa ne to shi nake so in tabbatar maka a yau amma bayan ka sani ka yarda to na yafe maka wuce to da ka wannan ita ka'ida ta ubangiji subhanahu wata'ala ba wai bayi bai san me suke aikatawa ba ba wai bai keɓanta da sani bane dangane da sha'anin kowa ɗaiɗaiku amma haka ya ga dama ya kyale kowa ya bar kaza cikin gashinta in ya ga dama kuma sai ya fije ta ubangiji kar ka fige kazan mu ka bar ta cikin gashinta da haka Allah madaukakin sarki yace ومن يكسب ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا walaula fadlullahi alayka yau ba dan falalar Allah ba gare ka kai wannan annabi wa rahmatuhu da jin kansa la hamma ta'ifatun minhum an yudillu kiris ya rage wani bangare daga cikin su su ka su zo su gina maka gadar kara da gadar zare ka hau su gaya maka labari akai kai kai ta ka yadda irin ya rage su maka haka Allah ya tona maka asirin su domin dangin shi wancan sun zo sun yi daɗin baki suna so su nuna dan uwansu bai da laifi su dora laifin akan wasu amma Allah bai yarda da haka ba sai Allah ya dawo da manzon Allah kan turba ba daidaiciya ya fayyace masa asirin komai ya nuna masa mai gaskiya da mara gaskiya shine yace walaula fadlullahi alayka wa ba dan rahmar Allah da falalarsa ba gare ka lahamma ta'ifatun minhum idan ya rage wani bangare daga cikin su an yudilluka tabbatar da kai su gina maka gadar zare su nuna maka abu ba yadda yake ba wa ma yudilluna illa anfusahum ba kowa suke batarwa ba sai kansu domin in ma sun faɗi abin ka gina hukunci a kansa bisa ga abin da ka ji to alhakin ba a kanka yake ba a kansu yake dan haka batarwar a kansu take shine wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min shay da dai kai ba za su cutar da kai da komai ba domin alkali in yayi hukunci bisa ga adalci gwargwadon hujjar kowa da abin da aka gaya masa a kotu to ba yi da laifi a wajen Allah ko da abin da aka shiryo masa din ba daidai bane an hada baki da ma'aikata an ciccusa, an gaggara an rufe laifi an to shi dai abin da yayi bisa ga adalci gurgurdan yadda ya saurara shi yayi furi a wajen Allah shine wa ma yadurunaka min shay kai ba za ku cutar da kai da komai ba wa anzalallahu alayka alkitaba Allah ya maka cikaffalala da ni'ima domin ya saukar maka da littafi shine Qur'ani wal hikmata kuma ya saukar maka da hikima littafi Qur'ani hikima hadisi malamai suka ce wannan ke nuna hadisai ma wahayin Allah ne kamar yadda qur'ani ma wahayin Allah ne domin alkitab qur'ani ake nufi amma alhikima hadisai ake nufi kamar yadda imam shafi ya faɗa da kuma da yawa daga cikin malamai yace duk inda a qur'ani Allah yace alkitaba wal hikma to alkitaba qur'ani yake nufi alhikma kuma hadisai yake nufi والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة آيات الله القرآن الحكمة كما سنة أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب القرآن والحكمة شيني السنة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ألا يسوكر مكد للكتاب كما يسوكر مكد الحكمة da haka wannan ke nuna cewa sunna ma wahayin Allah ce duk abin da Qur'ani yake tabbatarwa na hukunci ingantattun hadisai ma suna tabbatarwa na hukunci yadda ya zama wajibi kai imani da Qur'ani haka ya zama wajibi kai imani da ingantattun hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya ce ala wa inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu ku saurara ku ni da aka tashi bani Qur'ani sai aka hada min da irin sa a tare da shi me irin sa sune hadisai da ta halaka ce ba karama ba mutum ya ce ya yarda da qur'ani amma bai yarda da hadisai ba to ta yaya ka san qur'ani kai da kai kuka haɗu da Allah ya baka Qur'ani ruwan sama aka ya faɗo a gidanku waɗanda dai ka ƙaryata ka ce baka yarda da su ba ta fuskar hadisai su dai kuma suka kawo Qur'ani su dai waɗancan sahabban da ake cewa ƙala wani ka ce ƙala ƙato to su ne dai kuma suka kawo Qur'ani tunda Qur'anin baka rayu da annabi ya ba su gaba da gaba ba Allah bai yi ruwan saman sa ya sauko a gidanka ba dole ta hanyar sahabban ya zo maka to ya aka kai yadda da su a Qur'ani kai yadda da su a hadisi ba in kai haka kayi wawanci kayi ka kayi warwara kuma akwai abubuwan da Qur'ani bai faɗe su ba kuma kana yin su na addini baka isa kai musun su ba yanzu adadin in sallah ina suke a Qur'ani Qur'ani dai ya ce ayi sallah ba bai faɗa rakawai in su ba yadda za a yi aure a ba da sadaki nawa za a bayar ya haƙƙin miji ya haƙƙin mata qur'ani duk a diddin ya bayar da yi fashin baki ba hadisai ne suka yi fashin baki akwai abubuwa da yawa wanda qur'ani bai faɗe su ba ya bar annabi ya yi bayani cikin hadisai domin inda an ce qur'ani sai ya faɗi komai kwansa da kwarkatarsa, girman sa sai ya fi cikin masallacin nan a ce komai sai qur'ani ya faɗa to girman sa sai ya fi cikin masallacin nan maganar kuma a samu wanda zai haddace shi bai taso ba ba za a iya haddace shi ba amma hikimar Allah ya takaita shi ya sauwake shi ya bar sauran sakonnin sa sai a ji a hadisai dan me dan shi qur'anin a iya haddace shi dan girman sa kai ya girma sosai ya zama gurgurdan yadda zaka iya dauka ka makale shi a hamata ko ka dauka ka rike a lokacin da zaka yi sallah haka iya karantawa shine ma'anar wal qad yassarna al-qur'ana lil-dhikri mun sauƙaƙe muku alkur'ani dan za ku iya haddacewa ta yadda za ku iya ɗauka ku yi bauta da shi amma idan muka ce komai sai mun faɗe shi dalla dalla filla filla girman su zai yawa ɗauka su ba zai yi ba da haka ubangiji ya saukar da littafi shine Alƙur'ani, ya saukar da hadisai shine ya wakilta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin alkur'ani cikin hadisai wal hikima shine hikima wa allamaka ma lam takun alam Allah shi ya sanace ka abin da da baka kasance ka san shi ba to menene abin da annabi bai sani ba Allah ya sanar da shi malamai suka ce shari'ar kanta musulunci annabi bai santa ba sai ta hanyar qur'ani Allah shi ya sanar da shi wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وبنجي وكذلك ganin damar mu ce ta sa haka auhayna ilayka ruhan min amrina muka yi maka wahayin ruhi daga gare mu me ruhi anan shine qur'ani ma kunta tadri mal kitab kafin qur'ani baka san yadda qur'ani yake ba kafin ai maka wahayin suratul fatiha baka iya karanta ta ba walal imanu baka san me imani ba amma walakin ja'alnahu nuran mu muka ga dama muka sanya qur'ani ya zama haske ya haska maka kan qur'anin ya haska maka kan imani da hukunce hukuncen qur'ani na hadibihi man nasha'u min ibadina da shi muke shiryar da wanda muka so shiryar sa daga cikin bayin mu wa innaka lallai kai din yanzu ka tumbatsa la tahdi ila siratal mustaqim har gashi kana nuna wasu tafarki na daidaici alhalin da baka san shi ba to kai shine wa maka malam ta kunta alam yana daga cikin abin da Allah ya sanar da annabi wanda bai san shi ba kissoshin mutanen baya kissar annabi Yusuf kisar annabi Musa kisar annabi Zakariya kisar na Maryam duk waɗannan abubuwa annabi bai san su ba in ba daban Qur'ani ba shi yasa Allah yake nahnu naqussu alayka ahsan alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi lamin alghafilin mu muke labarta maka daɗaɗan labarai na annabi wani da wani da wani da wani wanda kafin mu maka wahayi kafin mu saukar maka da qur'ani baka san su ba wa in kunta min qablihi la min al kafin wahayin qur'ani baka cikin masanan wannan tarihi masanan wannan kisoshi tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli zalika lalle wannan yana daga cikin labaran gaibi wanda da baka san su ba kai da mutanen ka duk sani ba amma daga bayan muka so ka sani sai muka yi maka wahayi sai muka saukar maka da haka wa Allah maka malam tukun ta'alam ubangiji shi ya sanar da kai abin da da baka sani ba na addini da kuma na labaran al'ummomin da suka gabata wa kana fadlullahi alayka azima lalle falalar Allah ta kasance aziman mai girma ce alayka a gare ka na'am لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤمن ubangiji ya ce وبنجي يتي لا خير في كثير من cikin mafi yawan gana wasu da kai abin da ya faru shine sau da dama waɗansu sai su zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam su ce ya ma'aikin Allah muna son ganawa da kai manufarsu ita ce a ce lallai suwa da ma ba dama har da annabi suke keɓewa sai ka ga saƙon da suka zo da shi ba wani mai muhimmanci ba ne ba yau ne ya zo ya ja annabi an ɗauki awa guda ana ta tattaunawa gobe wancan ya zo ya ja annabi an ɗauki awa kaza ana ta tattaunawa kuma akan abin da ba da amfani annabi yana jin kunyar ya taɓe tattaunawa kuma an ɗauke hankalinsa an raba shi da sauran muminai waɗanda suke ta tambayoyi akan addini to sai Allah yake la khayra fi kathirin min najwahum wannan gana wata su da suke zuwa suna janka da ita da yawan tafa babu wani abun alheri a cikin ta da yawan tafa babu wani abu mai amfani da ake tattaunawa a cikin ta a wata ayar ma ubangiji ya sa ka'ida yayi hani yayi jan hankali ya ayyuhallazina amanu idza najaytumur rasula فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تنشرون إنما النجوى من الشيطان ليهزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا يا قوة عند سكي إيماني إذا ناجي إذا تناجيتم إذا ذاك تتونا النبي ko za ku tattauna tsakaninku da juna ya zama akan abu ne mai muhimmanci kar a taru a sha shayin banza a sha mineral banza a barna lokacin banza ba burin shine dole sai an tattaunawa ba a'a muhimmin abin da za a tattauna shi yafi kamata a lura da shi a farko in ba haka ba an yi asarar lokaci in ba haka ba an fanna miyan baka da haka ubangiji madaukakin sarki ce kada tattaunawa ku ta zama sabo ne kada tattaunawa ku ta zamo ketare iyaka ne a'a tattaunawa ku ta zama akan da'a ga Allah akan shirya abubuwan da za ku kawo amfani da ci gaba ga al'umma ku sani cewa shedan ne ya biyo muku ta wata hanya yake sa ku ku zo ku ja annabi ku ta ganawa da shi dan wai ku cusa wa muminai haushi ai mun dauke su mun bashi mun dauke shi mun basu suna ta shan kura suna ta shan rana ko kuma idan mutum suna zaune su biyu ko su uku sai waɗansu biyu su zo sai su ware kila suna da yare saɓanin nasa sai su canja baki to shedan ne yakan biyo maka ta wannan hanya dan ya sa ka cuci dan uwanka ka bakanta masa rai a ƙarshe kai ta daukan zunubi da ka ya Allah madaukakin sarki yace kada a rinka yin haka shedan so yake ya batar da mu ta irin waɗannan hanyoyi da ka ubangiji ya ce babu alkhairi cikin mafi yawan ganawar da suke yi da kai ko suke yi tsakaninsu da juna illa man amara bi sadaqati sai dai ganawar da a cikinta aka yi umarni da ai sadaka wani ne ya kawo ishu cewa ku zo mu haɗa kai ku zo mu shirya wani kwamiti na taimakon gajiyayyu domin na ga mutane sun shiga halin wahala halin damuwa wani yana neman taimako wani yana da bukatar tallafi to sai aka haɗa kwamiti akan wannan aka zauna ana tattaunawa ko shakka babu wannan akwai alkhairi a cikinsa duk wani kwamiti da za a hada manufarsa shine a taimaki mutane manufarsa shine a yada alkhairi ubangiji ya yadda da wannan kwamiti ya yadda da wannan tattaunawa shine illa man amara bi sadaqa sai dai tattaunawar da a cikin ta akai umarni da ai sadaka aw ma'ruf ko akai umarni da ai wani aiki kyakkyawa duk wani abu da shari'ar musulunci take so a raya sai kaga mutane sun yi sakkaci da shi babu laifi a zo ai komin wani kwamiti don rayar da wannan an gane ko shine ma'aruf din sawa'an wannan ma'arufi din na tsantsar addini ne ko kuma na sanin ya kamata ne na zamantakewa wannan kwamiti ne na samar wa yara makaranta na ƙauye kaza duk wani yaro da ya gama sakandare zai kawo takardarsa a je a nemo masa admission a wannan kwamiti ne na taimakon marayu duk wani gida da aka san akwai maraya duk wani gida da aka san mai gidan ya rasu ya bar yara ƙanana to duk lokaci kaza kaza kaza za mu rinka taimaka musu a wannan wani kwamiti ne na gyaran kwalbati na gyaran lambatu wannan wani kwamiti ne na samar da ruwan sha taimakon kai da kai shine maaro dukkan wani abu kyakkyawa ubangiji ya yarda musulmi su haɗa kai wajen yin sa wa ta'awanu alal birri wat taqwa ku yi taimakin kimiyya da junanku wajen yin ayyukan alkhairi wajen yada tsoron Allah a cikin mutane au islahin bainan da ko wani kwamiti na sulhu tsakanin mutane an ji wani da wani ba sa magana a hada wani kwamiti a je a yi sulhu me ya faru waye ba da gaskiya to a bada hakuri a'a aure yana yawan mutuwa a yi wani kwamiti na tattaunawa tsakanin matsalolin ma'aurata kwamitin aurar da zaurawa kwamitin aurar da yan mata samari wannan yana da kyau a musulunci an gane ko shine au islahin bainan nas malamai suka ce anan aya ta ce islahin bainan nas sulhu tsakanin mutane mutane kuma suna suka tara akwai muminai akwai kafirai akwai munafukai akwai ma waɗanda ba su da addini to amma waɗanne mutanen Allah yake so ayi sulhu muminai Allah yake nufi domin waɗansu ayoyin sun fayyace mutanen da ake nufi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wa in da'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma daka islahin bainan nas ana nufin bainal mu'minin annasu anan ana nufin almu'minina lallai a yi sulhu tsakanin mutane to haka ya tabbata cikin hadisai Mazalla yana ta kwadaitarwa akan islahi gyara sulhu cikin abin da ya shafi batanci dangane da abin da ke gudana tsakanin mutane imamu ahmad ya rawaito hadisi daga ummu kulthum bintu uqba ibn mu'ayth annaha cewa ita ummu kulthum Allah ya kara mata yadda sami'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tace ta ji da kunnanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysal kazzabu alladhi yuslihu bainan nas ba a ce da shi makaryaci wanda yake yin sulhu tsakanin mutane ko da abin da ya faɗa din kuma ƙarya ne ka san wani da wani ba a magana wani da wani ba a ga maciji to shikenan sai kaga wani kace so kai sulhu bayan kun gaisa sai kace ka aiko yanzu na ga wani yace in gaishe ka kuma ƙarya ne bai ce ka gaishe shi ba to wajen Allah wannan ƙarya ce amma ba a ce maka makareci kuma ba ka da alhakin ƙarya lada ma za ka samu kana fita sai ka ga shi ma ɗayan sai ka ce ka aiko yanzu na gawa ne yace in gaishe ka to ka nan ma ƙarya kai amma a wajen Allah ba ƙarya bace an yafe maka wannan ƙarya a baso ce yanzu wannan abin da kai zai sa idan da in suka kalli juna in suka haɗu da juna harara suke to yanzu za ka ga ko dai ba za a harari junan ba za a danyi kasa kasa ba za a kalli juna ba kaga ka rage kaifin gabar ana nan ana nan ma wata rana kuma za ka iya ganin sun haɗa hannu ai ya ce a gaishe ni bai san ka duk kai ka shirya ba to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba makaryaci bane wanda yake kiran magana dan sulhu tsakanin mutane kaga wannan ba komai bane sai dan kwadaitarwa ayi ne ayi sulhu. har abu mai laifi an ce ya zama ba laifi ba in dai dan sulhu kane kanfa da ka fayan Kairat khairan dan ya isar da alkhairi ya yada alkhairi aw ya kulu khairan ko ya faɗa alkhairi wa qalat ummu kulsum Allah ya kara mata yadda ta ce lam asma'ahu yurakkib fi shay'in mimma yaquluhu an-nas illa fi salati tace ban taba jin annabi yana sassautawa ba yana ba da rangwame da rahusa ba cikin ƙarya sai ta fuska guda uku fuska ta farko fil harbi a wajen yaki a an yadda da propaganda an yadda da kambaba sojoji an yadda da nuna an yi nasara ko da ba a yi nasara ba domin alharbu kuda'a yaki dan zambo ne da ka annabi ya yarda da ƙarya a wajen yaki to sannan wal islahu bainan nas da kuma ƙarya a wajen sulhu tsakanin mutane wa hadithu rajuli imra'atahu wa hadithu almar'ati zawjaha da kuma ƙaryar miji da mata miji ya danyi wa amarya ƙarya amarya ta danyi wa ango ƙarya wannan babu laifi azalla yakan sauƙaƙa a wajen ƙaryar ma'aurata amma ka gane ƙaryar ma'aurata ba ƙaryar masoya ba ba ƙaryar saurayi da budurwa ba yanzu kan ma'aurata ba sa karya komai ta fanta mafanjan gaskiya zai faɗa mata ta fashe wannan ba daidai ba ne ba an so ka ɗan yi mata karya don a zauna lafiya ai da baya ga rago ba tsoro ba yanzu wanda ya fi karya shi ne saurayi zai je zai ta karya rai ya fesa turare ya tafi da guzuri in ya je soro aka ce ta zo kan ta zo ya sake fesawa bayan ɗakinsa kamar ɗakin ɓera yake wajen abin nan zai ta mata shubtar karya ya ta kawo labaran ƙarya shine kaza shine kaza kuma ƙarya ne ba shi ɗin bane ba to wannan matsalarsa in an yi auren za ta ɗauka duk abin da ka gaya mata gaskiya ne in ta je ta ga ba haka ba kuma ba zaman lafiya to amma kai mata gaskiya kan ta shigo da ta shigo ta ga gaskiya to anan ne in za ta danyi wani faffar sai a danyi mata ƙarya ya karba dan a danne ta da tasirin wannan gaskiya ta farko in ka gina gaskiya da farko to ƙarya tana iya hawa gaskiya amma idan ita ƙarya ka fara yin ginin da ita to gaskiya ba ta hawa ƙarya in ta hau ruta ta zace kaga ta dawo da kai zero da haka annabi ya halatta ko ya sauƙaƙa eh, ƙarya ta waɗannan fuskoki guda uku a wani hadisin da Imam Ahmad ya rawaito daga Abu dadda, maza Allah yake ala ukhbirukum bi afdal min darajati siyami wa salati wa sadaqa shin yanzu kuna so in gaya muku abin da ladansa ya fi na azumi ya fi na sallah ya fi na sadaka a wajen Allah kalu bala suka ce eh gaya mana ya ma ma'aikin Allah kala sai ce islahu zakil bayni sulhu tsakanin mutane ladansa ya fi kai azumin litinin da alhamis a ce wani da wani suna faɗa kayi sulhun to ladan ya fi na azumin litinin da alhamis ladan ya fi na sallar kiyamun laili ladan ya fi na sadaka malamai suka ce saboda me saboda in an samu sulhu da zaman lafiya duk waɗannan abubuwan za su samu gindin zama amma idan babu sulhu babu zaman lafiya to waɗannan abubuwan babu tasiri a tattare da su kuma dukkan wani abu da za ka yi na alkhairi wani ya mora ya fi wanda za ka yi kai kaɗai ka mora azumin ka in kayi kai kaɗai ya amfana akwai wanda zai ci ladan sallah ka in kayi kai kaɗai ta amfana akwai wanda zai ci ladan amma sulhu da kai wasu sun ci ladan kai ka amfana su sun amfana to duk alkhairi a musulunci wanda kowa mutane da yawa za su amfana ya wanda mutum daya ko wanda ma mutum shi kadai zai amfana shi a karan kansa ubangiji madaukakin sarki yace wa man yafa'al zalika duk wanda ya aikata haka me yake nufi da haka sadaka ko umarni da kyakkyawa ko sulhu tsakanin mutane ibtiza amradatillahi in dai yayi ne dan neman yardar Allah ba dan wani moriya ta ta duniya ba fa sawfa nu'tihi ajran abima da sannan zamu bashi lada mai girma kenan sharadi cikin dukkan aikin alkhairi sai an yi ikhlasu sai an yi dan Allah sai an nufi Allah duk abin da kai ko mun kansa in baka yi dan Allah ba ba za ka samu riyarsa ba amma matukar kayi dan Allah kuma kayi yadda Allah ya ce ayi to abin da ya rage kawai shine ka mutu ka je ka tada ladanka Allah ya nuna mana gaskiya ya mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisanta ta za mu dakata nan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe wa salamu alaikum wa rahmatullah akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko yake cewa ya yi tambayin ne cikin yaren turanci ya ce assalamu alaikum may allah bless of almighty allah be with you malam i would like you to enlighten us if it is permissible for a muslim person who does not have the holy quran of head should use the quran while they tarawi. or mind night prayer is going on in the last 10 days of Ramadan abin nufi ma'ana idan mutum yana son ya yi sallah zai iya ɗaukar ƙur'ani in bai haddace ba ko kuma shi yake bi ana karantawa zai iya ɗauka ya duba malamai suka ce ɗaya shi ya halatta idan liman yana son ya yi sallah ko kuma mutane suna son liman ya ja su sallah sallar ce tsawo kuma limamin ya iya karatun qur'ani amma sai dai bai haddace ba babu laifi dan ya dauka yana dubawa na Aisha ta kasance tana ba da izini ga bawanta wanda ya iya karatun qur'ani amma bai haddace ba damar ya dauka ya duba dan haka babu laifi liman shi ya dauka ya duba dan sallah ta yi tsawo amma idan kai ba liman bane ba kawai bi ka yi to abin da yafi kai hakuri ka saurari liman ba sai ka dauka kana dubawa ba mai tambaya ta gaba yace Allah ya kara wa malam lafiya imani ina son malam yayi mana bayani akan falalan sallar walha nafila ta safe sallar walha tana da falala domin lokaci ne mai falala lokaci ne mai tsada ubangiji ya rantse da shi ya ce wa buha wallaili idza saja buha din shine lokacin da ake sallar daga nan ma aka samu mata suna ake cewa salatu buha wanda mutanen Hausa suke cewa walaha daga wabduha ya tabbata cikin hadisi manzo Allah yake salatul awwabin hina tarmidul fisal sallar bayan Allah na kwarai ita ce a lokacin da rana ta fara zafi har ya kai ƴaƴan raƙuma ko ƴaƴan shanu ba sa iya tafiya sai an ɗauke su zaka ga makiyayi ya ɗauki ƙaramar dabba saboda ƙasa ta fare mata zafi tana jin zafi ba za ta iya tafiya ba wannan lokacin shine lokacin walaha da aka salla a wannan lokaci alama ce ta cewa bawa yana da tsoron Allah kuma yana neman kulla kyakkyawa alaka tsakaninsa da Allah ya tabbata cikin hadisin da Imam Abu Dawud ya rawaito daga Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya umarce shi da abubuwa guda uku ko ya masa wasiya da abubuwa guda uku Abu Huraira yace ausani khalili sallallahu alaihi wa sallama bi salasin lam aba'uhunna ma ishtu masoyi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin wasiya da kula da abubuwa guda uku ba zan bar su ba tsawon raina daga cikin su sai yace wa raka'atay duha da raka'a biyu ta walaha mafi karancin ta raka'a biyu amma ana iya hudu ana iya shida ana iya takwas mafi yawan ta takwas ba a samu a ruwaya adadin ya wuce takwas ba mafi karanta biyu mafi yawa takwas tambayar ta gaba ce wani kalmomi ne suke kashe aure ba tare da an ambaci saki ba tsakanin ma'aurata to waɗannan kalmomin malamai sun yi saɓani a kansu akwai kalmomin da wasu malaman sun ce suna kashe aure wasu sun ce ba sa kashewa misali daga cikin su habluki ala igiyar ki tana wuyanki mata ka ce taimaka wani laifi sai ka ce je ki ki tana wuyanki wasu malamai sun ce wannan saki ne an gane ko to sannan akwai kalmar anti alayya khaliya ba ni ba ke wasu malamai sun ce saki ne ya za a kana da mata ka ce ba kai ba ita an gane ko yoyi rairan waɗannan kalmomin da ma wasu su waɗansu malamai sun ce suna kashe aure waɗansu sun ce ba za a kashe aure da su ba sai an tambayi miji me yake nufi da kace da ita igiyarta suna wuyanta me kake nufi sai ce ba komai kawai tsorata ta nake yi Shi kenan ba saki ba ne, domin innamal a'malu binniyat bai niyya ba amma in kuma niyyar yayi sai ya canja to Allah kuma ya sani wa in azamu talaqa fa inna Allah samiun alim duk wanda ya faɗi wata kalma nufin sa saki amma da aka zo sai ya canja ya to Allah yana sanar da shi haka lahira Allah zai kama shi da laifi amma kai dai alkali tunda ya canja baka isa ka fakan masa mata ba ko kai uban yarinya kace ya face igiyar ta tana wuya ta wallahi mu ya sake ta kai ka aura masa ita kai ka biya masa sadaki kai ne mijin ko shi ba ka da damar ka zartar masa da abin da ba shi ya faɗa ba abin da ya faɗa a kansa za ka yi gini ya ce to ke ki je ki haƙuri ya ce ba saki ba ne da takarda ta gaba ce assalamu alaikum menene hukuncin ba da hannu a yayin gaisuwa ta sallama kuma tsakanin babba da yaro wa ya kamata ya fara ba da hannu hukuncin ba da hannu sunna ne al-musafahatu sunnatu sannan yaro shi ya kamata ya fara bawa babba hannu in bai bayar ba babban ya bashi kuma ba laifi ya tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum jazakallahu khairan malam zakafin da kai za a iya ba da ita ta wuce adadin mudin nabi da ake yi misali kamar a ba da kwano biyar ko sama da haka to asali duk mutum ɗaya za a ba da mudin nabi a madadinsa ko zai fitar da mudin nabi mudin nabi shine a matsayin na mutum daya to sai ka tana da wadata sai ka fitar wa duk mutum daya kwano biyar biyar ba laifi ubangiji ya ce wa man tatawwa khairan fa huwa khairul la duk wanda muka ce ga abin da zai na ciyar da miskini ko na sadaka sai ga zai kara alheri ne a kanka in ka bada mudin nabi daya aka baka lada goma in ka kara mudin nabi daya goma za a kara ma ka bada biyar kaga kana da lada hamsin da shi Allah idan ya ce ka yi abu in ya buɗe maka kofar tsari in ka ƙara za ka samu lada amma dai ga iya wanda yake so in ta yi shi wannan shine mafi karanci amma in ka ƙara to kuma ƙarin alkhairi ne a gare ka da aka wajen azumi da aka ce in ka sha azumi ka ciyar da miskini ɗaya ga wanda uzurinsa shine ya ciyar to in ka ciyar da miskini biyar kuma ka samu lada alheri ya karu ka ciyar da miskini goma ka samu lada alheri ya karu ma'ana azumi ɗaya ake binka maimakon ka ciyar da miskini ɗaya sai ka ciyar da goma kaga lada ne nurin ala nur wannan babu laifi ana iya karawa tambayarsa ta biyu ce bayan sujjada ta biyu kabbarar da za a yi ta raka'a ta biyu a zaune ake yin ta ko a tsaye ana yin ta ne a halin tashi ba a zaune ba ba kuma a tsaye ba akwai malaman da suka ce sai an tsaya za a yi malaman malikiya akwai maganganu da yawa na ilimi wanda lokaci ba zai ba mu damar mu ɗauko kiyasin su da abubuwan su da sauransu ba amma dai suka ce sai liman ya tsaya ko mai sallah ya tsaya taksan ne ce Allahu akbar wannan ijtihadin su ne amma zahirin hadisi ya nuna tare da tashin ake kabbara a haɗe hadisi ya tabbatin sahih bukhari da muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yaqumu lokacin da yake tashin yake hadawa da aikin tashin da kabbara har ya kai tsaye da haka wannan shine daidai mai tambaya ta gaba yake malam ka ce kawai waɗanda ba za a yi wa sallama ba su ne kafirai to malam ko za a iya yi wa masu aikata sako sallama kamar 'yan caca da rawa da sauransu wannan sabani ne tsakanin malaman musulunci imamu bukhari yana da ra'ayin cewa masu laifi ba a yi musu sallama ya kafa hujja da kissar ka'abu dan malik ka'abu dan malik waɗanda suka ki zuwa yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi da aka dawo kowa da daga cikin waɗanda ba su fita ba wasu suka zo suka yi ta ƙarya annabi yana kyale su amma su kuma suka ce mu ba za mu yi wa annabi ƙarya ba dan mun masa ƙarya ma mun san Allah zai tona mana asiri sai suka zo suka faɗi gaskiyar su sai annabi ya ce to shikenan kun yi gaskiya ku je sai abin da Allah ya ce mu yi da ku to tun daga nan sai annabi ya daina magana da su in suka yi sallama baya amsawa to da aka sai Imam Bukhari ya dogara da wannan hujja cewa me laifi ba a yi masa sallama har ya kafa babu cin sahih Bukhari ce babu hijrani ahli al-ma'asi wal bida'i babin da yake bayani akan cewa masu laifi da yan bida'a ko sun ma sallama karka amsa to amma malamai suka ce wannan kafin aya ta sauka ne ai an wanke su laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kana yazigu qulubu fariqin minhum wa taba alaihim innahu bihim ra'ufur rahim wa 'ala thalathati alladhina khulifu da haka wadansu malamai suka ce su wannan abin ya riga ya faru kuma an riga an gama da shi yanzu kan mai laifi ba ka cewa kai tsaye ba za a yi masa sallama ba ya danganta da yadda amfanin sallama zai biyo baya idan in kai masa sallama sallamar za ta sa kila in za ka yi masa wa'azi ya saurare ka dan ya ga ka mutunta shi to ba laifi kai masa sallama dan gaba ka samu damar alaka da shi ta yadda zaka isar masa da sako ta yadda zaka yi masa wa'azi ta yadda zaka nuna masa gaskiya domin kar ka dauka fa duk mai laifi ya san laifi yake yi wani sai yana laifi shi a wajen sa daidai yake yi shi yasa musulunci baya kama mutane da laifi sai yayi ne sai ya tabbatar musu da laifin laifi ne ya ji kuma meye uzurin su yi. shin wannan laifin da ake ɗauka laifi ne kuma kai ga su kana yi dumu dumu ka ma san laifi ne sai ce shi wallahi wajen sa ba laifi bane ba sai a wayan masa da kai a ce to a'a wannan laifi ne saboda dalili kaza da dalili kaza da dalili kaza to da wani yana laifi shi yana ganin daidai yake yi wani kuma ya san ba daidai yake ba amma shi dan ne ya fi karfin sa to kaga a wannan lokaci kokari ake yi a yi kama kama a kwato shi daga shedan to kaga in ka kaurace masa ka daina magana da shi shikenan shedan ya ci nasara shi ya kame shi gaba daya ko kun sakan masa to amma abin da ake so ku yi ta kokarin ja'in ja har ku fanci ko dan uwanku ku kwato shi daga sharrin shedan da haka wadansu malamai suka ce babu hikimar ka ce ba za ka yi masu laifi sallama ba in dai musulmi ne matukar dan yana shan giya ya zama kafiri shan giya ba kafirci bane ba mai shan giya ba a cewa ya fita daga musulunci ma'ana kafirci ko da kafirci ne amma ba mai fitar da mutum daga musulunci ba domin sabo ma akan ce da shi kafirci amma ba kafircin da ke fitar da mutum daga musulunci ba matukar mutum yana furta kalmar shahada dan ya sha giya ba ka cewa ya zama kafiri to ka tunda ba kafiri bane dan me ba za ka yi sallama ba dan mutum yana zina matukar ya yarda da addinin musulunci ba ka cewa ya zama kafiri domin zina ba ta kafirta mutum to ka dan me ba za ka yi sallama ba da haka dai akwai malaman da suka saba wa Imam Bukhari ta wannan fuska cewa baya halatta a ce duk mai laifi kawai za a sake shi a watsar da shi ba za a jawo shi a jika ba ba za a yi masa sallama ba an gane ko to amma duk da haka waɗansu malaman suka ce ya danganta kuma da yanayin laifin wani kam ya san laifi ne izgili ma yake yi takama ma yake yi da abu wannan ba za a sake masa ba sai a kyale shi tunda ya zaba haka ya tafi amma wanda yake yi saboda ko jahilci ko rashin sani ko shaidan ya ruɗe shi domin wani fa zai tagiyar giyar ya koma gida kuma ya ta kuka yana jin takaicin me yayi kaga wannan akwai alamar imani ka sake shi ka watsar da shi sahabi fa ya sha giya yau aka kawo shi gaban annabi aka yi masa bulala gobe ya sake shawowa aka sake kawo shi aka yi masa bulala sahabbai suka tashi suna ala wajen ka annabi ya ce kul kar ku sake faɗa masa haka la inu shaytana ala afikum kada ku taimaki shaydan akan dan uwanku yanzu ba ku yi masa baki ba ma ya sha giya gobe kuma kuka yi masa bakin ya tafi me zai yi a kun shi da haka ba haka ake so ba mu zama al'umma mai jawo namun namun jiki mu rinka fahimtar da su daidai mu zama masu rahama masu tausayi abin da Allah fa ya jarabtuwa ne yake ciki bai gagara fa kai gobe a same ka kana yin fiye da shi ba shi yasa shi ne laifi abin tausayi ne kamar mara lafiya ne mara lafiya ba kai masa faɗa tausayin sa kake ji lallacin sa kake halin da yake ciki a yau bata gagara gobe kai ne a ciki ba bata gagar gobe a canji ba shi ya dawo matsayin ka sai ka koma nasa wannan fi komai sauki a wajen Allah shi yasa ba a so dan ga mutum yana laifi ka rinka masa dariya ka sa shi a gaba ka rinka kaza a'a fatan ka Allah ya shirye shi kai kuma Allah ya tsare ka wannan shine abin da ake da tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum Allah ya ja kwanan malam to yayi min dai addu'a ni ma ne maka addu'a da dukkan sauran musulmi irin wacce kai mu yace idan liman zai ce Allahu akbar mutanen da suke bin sa sallah su ji idan ladan ya faɗa wai shi ba shi da sallah a ma'ana yin ladanci ko yin zakara kamar yadda muke faɗa da hausa zakara idan in dai liman ya faɗi kabbara mamu suna ji kuma duk da haka sai wani ya zo yana zakara to wai shi wannan zakaran bai da sallah a'a yana da sallah shi asali zakara ko ladan liman ya faɗa wani ya isar ana yi ne in muryar liman ba za ta isar ba ko dai sakamakon babu lasifika kayan sauti kuma liman bai da babban murya ko kuma sakamakon liman yana da muryar da komai amma bai da lafiya yana mura to sai a samu ladan wani ya rinka isarwa an yi wa annabi ladan sau biyu a rayuwarsa amma dukkan su a cikin rashin lafiya ne sai na abokar ya masa lada na farko wata rana ne ya hau doki sai jikinsa ya yi tsani ya kwana biyu bai motsa jiki ba da ya hau doki doki ya mummotsa shi ya jijjiga shi sosai sai jikinsa ya tsani sai ya samu dan rashin lafiya to sai zama muryarsa ba ta iya fita sai yadda abokan sai yake karawa na biyu a cutarsa ta ajali wata rana ya fito sallah muryarsa ta dashe sai yadda abokan ya kara da haka malamai suka ce ana iya ladanci in liman yana cikin uzuri in liman yana da larura amma haka kawai ba a yi waɗansu sukan ɗauki hujjar yin ladanci kai tsaye kawai daga saudiya aya saudiya ana yi saudiya kuma a maka da madina kaɗai suke haramin maka da haramin madina masallacin maka da masallacin madina duk sauran masallatai a maka ba za ka ji ana ladan ba me yasa suke a harami saboda harami akwai cikowa wannan uzurin na cikowa ake dubawa ba dole bane muryar sula limaman ta isa sai ake karawa da lada ne amma in ba haka ba za ka ga su ma duk sauran masallatan ba sa lada Allah ya sa mu gane kuma daman shi addini ba wata saudiya ba ce ya kamata mu gane wannan akwai wani ci da rashin wayewa sai mu ce ai in dai ana abu a saudiya magana ta kare ga tushen sallah ma ana yi ai shi kenan to ba haka bane ba shi addini kawai Allah ya ce annabi ya ce ba wai saudiya ba ba saudiya Allah ya ce ka ba Allah ta yi ka bi Qur'ani ka bi hadisi ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum da haka in saudiya ta yi kuskure sai ka kyale mata kuskuren ka kai ka ba daidai Allah bai wajabta maka ka bi wani gari ba Allah ya sa mu gani. tambayar su ta biyu ce wani zikiri ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi safe da yamma wannan mun amsa ta a baya ko sai ka nemi littafin hisnul muslim kuma ka nemi wani malami a kusa da kai sai wayar maka da kai ya nuna maka zikirrukan annabi sallallahu alaihi wasallam a gurguje tambaya ta gaba yace akar maka ina son a taimaka min da addu'a wannan addu'a ce Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatunmu mu na alkhairi kai ma ya biya maka bukatar ka ta alkhairi duk musulmi da suke cikin wata bukata ko wani yanayi da suke son taimakon ubangiji Allah ka taimake mu baki daya duk wanda yake da bukata ta alkhairi Allah ya biya masa wanda yake da bukata amma ba alkhairi ce, musulmi Allah fatan mu ka musanya masa da alkhairi kuma ka biya masa takarda ta gaba yace Allah ya kara wa malam imani malam na ji wani malami yana halatta karɓar bashin banki don gudanar da kasuwanci ko sayan gida ko don wani amfani a faɗin sawai kuɗin da banki ke bayarwa don ba da bashi ba haram ba ne ya ba da misali kamar haka ya ce miliyan goma bayan shekara goma darajarta tana raguwa da adadin kuɗin da banki suke ƙarawa. Allah ya dan Allah a ayi karin bayani wannan abu ne a fili innal halala bayyin wa innal harama bayyin ya za a yi kace kudin da banki suke bayarwa ba wai fa yanzu mu musulmi muke magana ba su kansu waɗanda suka kirkiri bankin su kansu suka gane akwai matsala a cikinsa wani kuma abin mamaki sai kai musulmi ka zo kana karewa su da kansu suka gane sistem ɗinsu na banki yana da matsala yanzu shi yasa da yawan kasashen su suke implementing tsari na islamic banking saboda sun gane nasu da matsala to kuma kai musulmi ka zo kana ta wani kwale kwale kila kana da wani babban manajan banki a tare da kai zakkarsa shi kai kai kake karba dan karka ci kudin haramun ne yace to shikenan malam tunda ka haramta bana babu zakka tunda na haramun muke ci shikenan sai ka zo kai tawayo kai ta dabara ka ha'inci kanka ka ha'inci al'ummarka ka ha'inci Allah ka ha'inci annabinsa saboda dan wani abin duniya ka ji tsoron Allah kowa yake wannan fatawa ba daidai bane ba wannan son zuciya ne riba a fili take kowa ya santa manzo Allah yace mummunan abu ce ba mutanen da za su sa riba a gaba face a ƙarshen rayuwar su sai Allah ya jarabce su da talauci ba dai kuɗi suke nema ba to sai a ƙarshe dole sai sun fada talauci munin riba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi mafi saukin munin riba shine kwatankwacin mutum ya auri babarsa sai mutum yana zane da babarsa to wannan shine karamin laifin riba ne wanda zaka kwatanta shi da mutumin da yake zina da mahaifiyarsa to kaga wannan ba karamin shari bane kuma a ce a zo ana yi wa irin waɗannan abubuwa kwaskwari ma a cikin al'umma akwai mutanen da da gaske imani ne da su su da ba su ɗauka laifi bane ba yanzu kuma suna neman gaskiya ba su da buƙatar kai musu wata rufa rufa amanar ilimi suke so ka gaya musu ya Allah ya ce shirye suke su bi mahalicin amma sai ka zo kana kai musu wata dabara kana ta wani kwana to gaskiya mu ji tsoron Allah wajen isarwa da bayan Allah sakon Allah subhanahu wataala kar ka kalli wata alaka tsakaninka da wani kar ka kalli wani abin duniya da zaka iya samu zaka iya rasa shi kuma zaka iya samu Allah ya kwashe masa albarka amma kuma hisabi yana tun yana jiran ka a lahira ta sanadiyar fatawarka kwaya daya sai mutane da yawa su shiru ta sanadiyar fatawarka kwaya daya in ta ha'inci ce da rashin gaskiya sai ka halakar da al'umma da yawa data a haƙƙi ne amana ce akan duk wanda Allah madaukakin sarki ya bashi damar ilimi da sani ne ya faɗakar da al'umma to ya gaya musu gaskiya ya kalli Allah kada ya kalli kowa a yayin da zai yi magana ta addini ga wata takarda mai dan tsawo amma dai ina ganin zan yi kokarin takaice ta a guje ba ta buƙatar in tsawaita da bayani saboda abin da nake fahimta shi wanda ya rubuta takardar yana da wani haske na ilimi zai iya zuwa ya duba galibin abubuwan da ya tambaye ni a cikin su tambayar sa ta farko yace assalamu alaikum ubangiji ya ce wa izzayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarun lakum zuwa karshe wannan ayar da ya karanto tana cikin suratul amfani. to abin tambaya nan sai yace ina neman ƙarin bayani akan sanadin da ibn jarir at-tabari ya kawo daga ibn abbas cewa jibril ya zo da tawagan mala'iku lokacin da ya ganshi na kasa ala aqibaiki to kaga wannan turkulle ne na mai ilimi ko ya sani kenan inda bai tambaya ce bai sani ba kaga da ayat qur'ani ma fa cike na kasa ala aqibaiki ni na san ina yadda fa da kaga wannan baya da bukatar sai mun zo mun fata lokaci akan sa, kai hakuri dalibai ire-ire na suna da tambayoyi akan azumi akan tsarki ka je ka duba wannan da kanka ka fahimta kuma sanadi akan saukar aya akan samu da yawa yanzu kan ba a gari na nake ba ba tare da littattafai na nake ba ɗari bisa ɗari iya wanda zan yi program ɗin azumi na taho da su inda kila a gari na ka same ni to ina da ibnu jarir da tabari sai in maka cikakken bincike sai in zo in zauna in baje maka kolin dalilai da haka yanzu in so kake in ba baka amsa dole iya sanadin ko iya dalilin da kake so ka fahimta na sababin saukar ayar wanda ka gani a cikin ibnu jarir kabarin sai ka rubuto mana shi ila wani hadisi ne ila wata kalma ce a cikin hadisin baka fahimta ba in na sani na fahimta sai in fassara maka amma ban sani ba ban fahimta ba to ni da kai sai mu tafi neman ilimi na san a cikin ku waɗanda kuke saurare akwai wanda ya fi ni cancantar ya zauna akan wannan kujera baya nuna dan ka zo ka zauna akan kujera duk wanda yake gaban ka kafi shi ilimi ba daidai ba ne ba gaskiya ba ne haka magabata suka ce mukan zauna a gaban malamai wanda mun tabbatar mun fi su sanin ne suke karantarwa amma albarkar ilimin ta ba za mu raina ilimin ba shamsuddin zahabi yake faɗa yake wallahi da yawa malaman da na zauna a gaban su na fi su sanin ne suke karantarwa amma zan zauna in zura musu ido saboda dan adam duk yadda yake akwai wani abu da Allah ya masa sai ka amfana da shi in ka wulakanta shi kuma kai kai asara duk yadda ka ga dan adam in ka bi shi a hankali yana da wata baiwa to da in ka bi shi a hankali sai ka amfana da wannan baiwar tasa da haka baya nuna cewa dan mutum ya zo ya zauna a gaban ka cewa ya san komai ko ya fi ka sanin komai wani abun ma ka fi shi sani to da haka wannan amsar da zan baka kenan a wannan tambaya ta farko tambaya ta biyu sai ce واتخذ الله وقالوا اتخذ الله ولدا آية في أشكين قرآني وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun a cikin suratul baqara to sai ce wa qalu takhadha Allahu walada ina ne maf'ulus sani aga ya sani kenan ma'ana ya san maf'ulul awwal ya san maf'ulus sani wa qalu takhadha Allahu walada kalmar wa qalu wawul din wawul ne gini ne akan wani abu da da ake magana a bayan sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza kuma sun ce Allah ya rikida to idan muka dauki wawun din wawun din wawul adafi ne a bangaren li'irabi an gane ko qalu kuma fi'ili ne da fa'ili yanzu ana bukatar mafa'uli al-awwal wa thani tunda jumlar muta'addiya ce ila akthar min maf'ul fi'lan kana yata'adda ila akthar min maf'ul ahyana to daka ittakhadha Allah ittakhadha fi'ili ne madi Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu adh-dhahira ala akhirih sai dai wa huwa fi mahalli nasbin maf'ulul awwal nafi ilan qalu am waladan kuma shine maf'ulul thani da haka in ka ji ni wannan shine amsa ta wannan tambayar wa qalu wa wa al-atfi qalu fi'lun wa fa'il wa fi waladan tambaya ta uku ta ƙarshe sai ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya la'anci mutum hudu na farko sai ce wanda ya yi yanka ba dan Allah ba ko ga wani Allah na biyu wanda ya zagi iyayensa na uku man awa muhudisan to na hudun shine wanda bai kawo ba man gayyara manaral ardi hadisin sayyidina ali yana cikin sahih muslim to sai ce shin wanda ya kawo wata mace kuma ba muharramarsa ba ka ba su wurin ka ba su wurin da yana nufin ko ka ba su daki ba zai shiga cikin faɗin saman awa muhdisan ba la'alla abin da nake tunani dan uwa ya ji tattaunawar da ne akan maganar hotel to sai yake so ya kafa hujja da cewa a hadisi annabi ya ce Allah ya tsine wa mutum hudu daga cikin su akwai wanda ya bawa masu laifi mafaka to shi sai ya dauka ba da mafaka kawai a nan shine kamar mai hotel ya ba da masauki ga wanda ya zo da matar banza a wannan lokaci na yi iya kokarin dai in fito da abin gwari-gwari ko hausa-hausa yadda za ka fahimta ba da kariya ga mabarnaci shine taimakonsa akan aikinsa na barna alhalin kasan barna ce kowane irin taimako ne sawa'an ka ba da gida ga wanda zai yi zina ya zo da matan banza sawa'an ko ma dai menene in dai kayi contribution na ai wani laifi kuma ka sani intentionally to wannan shine man awa muhdithan to amma abin da muka ce da kai ya dan uwa shine shi hotel ana amfani da shi wajen sabo ana amfani da shi wajen alkhairi mutumin da yake matafi ya je garin da bai san kowa ba yana neman masauki gashi da kuɗi ba da masaukin zai ta gayyara ko ba zai ta gayyara ba to sai zama ga masaukin zai biya kuɗi yanzu nan ba a taimake shi ba an taimake shi amma mutumin da ya ɗauko matan banza ko shakka babu ya kawo hotel wannan kan ka san matan banza ke kuma ka fiye musu da ɗaki ka karɓi kuɗi suka shiga suka kwanta suka yi fasikanci wannan ka taimaki barna shi ma amma kuma a lokaci guda wancan kuma ka taimaki ne alkhairi to malamai suka ce duk abin da yake a cikinsa akwai kuskure a cikinsa akwai daidai ba ka haramta shi ba ka da wani nasi da za ka haramta shi kai tsaye domin ka haramta shi ka kai shi kofa alheri kuma asali abin da aka ce shi ne Allah bai dora maka duk mutumin da ka gan da mata sai ka tambaye shi wace ce ba waye dora maka haka kai dai ka gina hotel mutum ya zo da mata zai kama daki kai a wajen ka me matarsa ce ba ruwanka amma inda ya bayyana karuwa ce kila ma ka santa sai ya taho da ita hotel ɗinka to anan haramun ne ka ba su daki haramun ne ka sayo musu ko nawa za su baka kamar misalin kamar da na sake faɗa a wancan lokaci gero ana yin kulu da gero ana koko da gero kuma ana jiya da shi sai mutum ya zo zai sai gero Allah ya dora maka ka tambaye shi me za ka yi waye kai ka ina ruwanka to malamai suka ce ko limamin unguwar ku ce sai ya zo siyan gero a wajenka sai ka bi wannan kwakwar ka ce liman me za a yi da gero shi kuma sai ya ma gatsa ce jiya za ni to haramun ne ka siyan ma waye kai ka zakara garin to na ya tona wuka ba inda aka ce sai ka binciki mutane kila wani zai iya cewa to ai na ganta da tsefaffen gashi ta sa mini tiket su a wajen su wannan ai ba haramun bane ta yi kai dai ka ɗauka matarsa ce ka zauna lafiya amma abin da yake haramun kaulan wahida mai hotel haramun ne ya kawo matan banza ya aje a hotel ɗinsa haramun ne ya karɓi lambobin wayarsu waɗansu in sun zo suna nema ya kira musu su wannan man awa mu hadisan kenan haramun ne ka kawo giya duk wani abu na sabo a hotel ɗinka haramun ne ka shigar da shi amma dai hotel sun tsurarsa a ce ka gina shi kai dai don mutane su sauka su baka kuɗinka ba wanda zai ce maka haramun ne babu wanda yake da wannan nasu amma ka tabbatar ɓarna za a yi ka ba da mafaka wannan haramun ne ƙaunar wahidan mun san wannan amma kuma ka ba hanyar sai ka binciko wane wanda ya zo da ita matarsa ce ko ba ruwanka ba wanda ya dora masa haka a musulunci da fatan ka fahimci wannan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Allah ya sa mu gane subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah